muka gama azumi lafiya aka gama tafsirai lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dukkan ibadunmu Allah ya karɓa sannan kuma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ara mana aran numfashi ya samu daga cikin bayin da muka ga sallah muka yi sallah lafiya muka yi murnan sallah muka yi murnan idi mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan haka wannan ma muna gode wa Allah alhamdulillah a ah, bayan haka ya uwa baya ka yan uwa baya ka <coughs> kamar yadda kuka ga sanarwa <coughs> an saba duk lokacin da aka samu sallah sawa'un babba ce ko karama in Allah ya ba mu dama mukan zo mu yi <coughs> wato wa'azuzzuka na goron sallah wanda waɗannan goron sallah mukan yi su ne domin mu taya juna murna sannan kuma mu ƙara wayarwa da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kai akan abubuwan da ya shafi harka na addinin su da yadda ya kamata su fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala musamman a irin wannan lokaci da ya zama da cewan addini ya zama wato wani irin abu da ake tattauna shi a tsakanin addini ya zama wani irin abu da ake tattauna shi a tsakanin wato malamai da ma waɗanda ba malamai ba hatta jahilai su ma za ka ga suna da baki wato da za su iya sawa su yi magana kan addini wanda wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya cutar da addini a ƙasar nan to alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka ga sanarwa wato kunzumin matasan malamai ne muna yi wa alƙazi barka da zuwa aka makalla barka da shigowa kunzumin matasan malamai ne na ɗariƙan shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu a wannan gari na bauchi mai albarka garin da ta taro manya-manyan malamai waliyai masoya Allah masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka shirya wannan gagarumin majalisai da za a yi jerin gwanan sati ɗaya ana zubo su yan uwa ku ce Allahu akbar za mu kai sati ɗaya muna jero waɗannan majalisai wanda yau mun fara da ɗaya daga cikin ummu zawaya da muke da shi a Bauchi manya-manyan zawiyoyinmu yau mun fara da zawiyan maulanmu shek ado musa ta fawo balewa radiyallahu ta'ala anhu wanda ɗaya daga cikin manya-manyan bijiman hamshakan malamai wanda yake ɗaga maulanmu shek ado musa ta fawo balewa shek nasiru sunna wanda zai fara gabatar da wannan lacca laccocin nan kamar yadda kuka gani a show muhammad nasiru zai yi yau taken laccarsa shine 'yan bidi'a da rigan ahalus sunna kun san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dade ita ma ana mata kokarin sata ana mata kokarin fashi ana kokarin a ga cewan waɗanda suke ba su da alaƙa da sunnar manzan Allah lamin karibin wa lamin ba'idin amma za ka ga mutum yana zuwa yana cewa mu ne ahlus sunna ahlus sunna idan kuma kai wa mutum tambaya ɗaya tambaya ɗaya ba da biyu duk wanda yake masu irin wannan dawon ka ce musu da Allah muna tambayan ku wata sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuka zo kuka samu ba a yin ta kuka kawo wa mutane kuka ce suraya ku gaya mana sunna ɗaya ba na biyu na ɗaya kawai in ya iya in mai hankali ne fa sai ka ji ya ce maka ba ga dangala wando ba dangala wando dangala wando shine wannan sunan da kawo mutane kenan ko kuma ya ce maka ba ga hijabi ba za mu ce Allahu akbar ashe yan shiya za su riga ka shiga aljanna tunda su suka kawo hijabi da sauran ba za su iya kawo maka sunna guda ɗaya ba sannan su kuma bil muqabil duk abin da ya shafi na janabin annabi ne in dai zaka daga girman annabi ka kambama manzon Allah ka jinjina annabi za su ce maka bid'a ne to a karatun mu yau babban bijimin shehi bijimin malami shu Muhammad Nasir zai gabatar mana da jawabai ni ya karba kalla matsala ta ni ina magana ko mutum motsi yake ji bana jin daɗi yawwa don haka zai gabatar mana da jawabai za mu ga waɗannan wanda suke kiran kansu ahalus sunan nan da gaske ahalus sunna ne da gaske suna da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ba sa yin bid'a yau zaka gani idan suna yin bid'a karatu ne zai tabbatar ba zagi ba cin mutunci ba hankoro ba tabawa a'a zallan karatu abinda karatu ya tabbatar shi za mu tabbatar za mu gani shin waɗannan mutanen da gaske su ma sunnan ne ba sa yin bidi'a sun shigo cikin sunnar manzan Allah ko kuma kawai a baki ne an gane kawai a baki ne kullum yadda i wasalan bi laila wa laila la tuqirru lahu bi dhaka idza ummin dumu'un min khududin tabayyana man baka mimman tabaka yau za mu ga wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan shoman man nasir yayi gobe akwai babban masallacin juma'a da muke da shi masallacin alhaji barau wanda a doktor kabiru alitsa yake sallan juma'a a gurin opposite gate ko titon kobi masallacin alhaji barau allah ya gafarta masa gobe a nan kuma za mu gabatar da lacca ta biyu irin wannan lokaci wanda dan karamin su almajirin su abul sani tijjani zai gabatar a wannan wajen insha allah tabaraka wa ta'ala shi kuma za mu ga wato five pillars wanda aka kafa tira kun san musulunci buniyar islam ala khamsin shahadati allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita zakati wa saumi ramadana wa ajal baiti liman istata ilayhi sabila ko wannan guda biyar an kafa musuluncin da manzo Allah ya zo da shi to su ma kungiyar yankin annabi wahabiyawa su ma akwai pilas guda biyar da suka kafa wahabiyanci a kai gobe za mu ji waɗannan filas ɗin insha Allah tabaraka wa ta'ala tare da fact da dalilai bayan wannan a gurguje rana na uku ranar alhamis ga shewul hadi kakakin faiza ga sha kusa da ni wanda kowa ya san shi ta hini ne sarkin gwagwarmaya kenan wanda akwai masallacin maulan mu tsaro usman bauchi Abdullahi ta'ala masallacin turum wanda da sun so su yi mana ɗan dangale muka shiga muka tsaye da muka karɓo kayan mu shargegen masallaci masallacin maulamu shaidar usman bauchi sholadi yana nan zai mana bayani akan ka kama annabi kai tawassuli da annabi ka riƙe annabi sannan kuma mu dirje hancin wanda ya ce baya son annabi baya son tawassuli da annabi sholadi zai mana wannan bayan nan ranar juma'a muna da digital imam sheikh junaid abubakar bauchi insha Allah tabaraka wa ta'ala zai zo shi kuma a masallacin da yake tafsiri masallacin dan lawan zai yi mana bayani akan hakikanin suwaye ahalus sunna in an ce suwaye ahalus sunna dan zaka ga mutane muna sunna sunna za mu gani za mu zo maka da suwaye hakikanin ahlus sunna in mun gama sai mu ce maka ulaika aba'i faji'ini bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u sai mu karanta maka wannan baitin mu ce to ga cikakkun ahlus sunna za mu yi maka wannan shek da zai mana wannan da yardan Allah insha Allah bayan wannan rana ta biyar kenan ko rana ta biyar kuma muna malam goje zawiyan shek malam dan umma tare da shek burhanuddin arrabbani kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina wanda za mu je a gurin ya baje mana haƙiƙanin albarkan annabi shin daga lokacin ne a wannan karatun in kaji sai ka zaɓi ɗaya shin kana yan ƙungiyan annabu bai da albarka ne kana ko kana ƙungiyan annabi na da albarka sai ka zaɓi ɗaya sho burhanuddin zai mana sukuwa a wannan gurin zai baje mana haƙiƙanin girman annabi rana ta shida insha Allah tabaraka wa ta'ala muna da Sheikh Ahmad Isa Aljajawi Mal Ahmad Isa Jaja wanda za mu yi shi a masallacinmu da ke titin jahun masallacin alhaji muhammadu galli Allah ya saka masa da alkhairi wannan masallaci da muka yi gwagwarmaya shekara uku da muka kwato kayan mu muna ta zarya a kotu sai da Allah ya bamu nasara muka karɓo shi shi ma za mu kasance insha Allah tabaraka wa ta'ala da shomala malam Ahmad Isa Jaja zai yi mana bayani cikakkun bayani akan yaushe izala ta shigo meye mafarinta dan ka gane addinin annabi za ka yi alaika bil atiqi ko kuma alaika bil jadidi sai ya zama to kana ma wani wa kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar don haka sai ka san yadda za ka yi sai kuma rana na bakwai na ƙarshe insha Allah shi kuma ranar stocin ne gaba ɗaya za su tare sai su yi wa boss ɗin rundugu za mu yi wanda insha Allah za mu sanar shi kuma ba mu ayyada guri ba amma za mu zo shine mataki na karshe yadda za mu yi magana akan taimakon annabi Muhammadu taimakon manzo Allah wa yake son taimakon annabi Allah ka sa annabi ya taimake mu za mu zo za mu yi wannan shine rana na ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan nan kuma za a ji wasu lakcoci to a gurguje yan uwa da dama sun yi ta kira wasu daga nesa mun san in Allah yadda in an ce zawiyar sha do Musa ta fabalewa sananniyan zawiya ce waɗansu su daga ƙasashen waje wasu daga wajaje kaga mutum yana waje ma yana ta kuka wasu daga Amerika wasu daga Ingila wasu daga Dubai wasu daga China suna kira ina ma muna nan halarci wannan lakcin to muna muku albishir daidai yake da kun halatta wannan ne ma ya jawo aka samu wasu akwai wani mai himma jiya da ya kira ya ce ni na rasa yadda zan yi sunan shi takalmin shi ibrahim ya sanar da ta'ala ya ce na rasa yadda zan yi ya ce ni zan ɗauki nauyin duk datan da za a yi amfani da shi a wannan lakcocin jama'a ku yi masa kabbara allahu akbar allah ya saka masa da alkhairi da haka da dukkan sauran yan uwa dukkan su allah ya saka musu da alheri muna musu godiya ba tare da na ja dogon a daja dogon wato mukaddima ba insha Allah tabaraka ta'ala zan gabatar da shi Muhammad Nasir idan na gabatar da shi jawabi bayan ya gama jawabansa kuma insha Allah tabaraka ta'ala sai a samu malaman da za su dan yi mana taliki sai mu tashi insha Allah sai kuma in Allah ya kai mu gobe bi iznillahi tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akaron kallah bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci gaba da jama'a a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan al-alim ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillahi al-amin ashrafu khalqi llahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a da farko muna kara godiya ma Allah madaukakin sarki game da wannan tsari nasa mun saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma cikin yardan Allah sai ga shi ba tafsirin alkur'ani ba ne mai girma za mu gabatar a wannan waje duba da wannan yana mana nunin cewa lallai watan ramadan ya fita kenan allah ya sa ibadun da muka yi watan ramadana ibadu ne wanda suke karɓaɓɓu albarkan annai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam allah ya sa dukkanin abun da aka karantar da mu a ramadana ayyuka ne wanda wato mun yi aiki da su domin su zamto kowa ya amfana da wannan aikin alfarman annabi sallallahu alaihi wa sallam da farko kafin na ja jawabi ina mika wato jinjina ga wa'innan manya-manyan dakarun malamai musamman wanda ya gabatar yanzu a shakabal fati a sani a tijani duba da kasancewar lallai ya yi tsayuwar daka akan wannan gabatar da wannan karatu har ya kai ga cewa yau ya riga ni halartar wannan majalisi tare da kuma kakakin faida gabusul faida shewul hadi na najeriya ba na murtaniya ba amma kuma lallai albarkacin na murtaniya ne saboda shewul hadi shehun shehunanmu ne to shewul hadi wanda shi ma tare da shi a wannan waje duka sun wato ba korance mu da sanyin lokaci a wannan zawiya mai albarka cikin wannan masallaci domin lallai a ga an gabatar da wannan karatu mai albarka ganin mai girma kadi wanda ko da yaushe yana mara mana baya wajen ya karfafe mu wajen mu gabatar da irin wayannan karatuttuka Allah ya saka musu da alkhairi baki daya albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam to kamar yadda aka sani mun ji dukkanin jawabi da ya kamata mu ji game da cewa wannan goron sallah ne idan an ce goron sallah kalma ce ta hausawa su suka san me suke nufi mu dai mun haddace da haka tunda dai ba goron ake bayarwa ba kai tsaye amma abin da za a bayar zai fi goro domin abin da za a bayar zai haska wa mutum rayuwansa ne tun na nan duniya har zuwa tashin alkiyama to hakika wannan goron sallah ne wanda muka shirya cewa za mu yi shi na tsawon mako guda kuma tafik ɗinmu na yau kamar yadda aka ji shine 'yan bid'a da rigan ahlus sunna wal jama'a wannan tofik yan uwa tofik ne mai muhimmancin gaske wanda daga cikin tofik da muka fitar tofik ne wanda zai wayar da kan al'umma da yawa karatu ne kai tsaye muka nufa ba wai burin mu ta zamto raddi ba ne amma shi dama a duk lokacin da ake bayanin gaskiya mai karya yana jin kamar ana zagin shi kullum ina bayani wata rana wani na zo ni muna karatu yau wasu daga cikin garuruwan sun zo sun ziyarce mu to ina musu tafsir lokacin da jima da ke ba cikin gari lokacin nake ba sai ɗaya daga cikin su sai ne magana akan yanda ake kulle da yanda ake rufe mata a daina barin su suna fita yau bayan na koma masauki da yamma ina zaune gabshar ruwa sai gashi ya zo ya zo ce mun malam ni ne wani wani baka gane ni wani ce wallahi ban gane ka ba baka gane ni bane ce ban gane ka ba amma malam kullun kake karatu a kaina ce malam ai ina ga idan dai da ka dan yi wannan wazin da Allah ya kamata ko ni kai ka kira ni kaman amma kana ma cikin mutane ina jin kunya na ce aka ranka to nayi magana akan abubuwa da ni ban san akan menene ba ne ce ai kai magana akan mas'ala kaza da kaza da kaza ni na ta ma da ni kake na Allah ne ba sai haka kone wuce idan ana bayanin gaskiya to ƙarya kunya take ji sabila da haka abin da ya samu muka ɗauki wannan topic kowa ya san yadda kurari yawa a yau kowa za ka ji a ce sunna sunna sunna sunna sunna ya zamto sunna shine kayan kasuwa mafi tsada a addini a yau duk wanda yake neman ya shahara ko yake neman ya ci kasuwansa ba la'ada in fasikanci ne yi a kyauta in zalunci ne a kyauta yana da wanda za su mara mai baya kawai in ya fito ce ni dan sunna ne sai a ce Allahu akbar ya gama da komai kuma abu ɗaya zai rike kullu bid'atin dalala wa kullu dalatin finnar to a nan alhamdulillah tare da dukkanin girmamawa sunna abu ne wanda mai kyau ne sunna wajibi ne kowa ma koyi da sunna kowa ya san tsayuwar dakan mu wajen kare sunnan manzan Allah to amma sai ya zamto an shi shiga cikin rigan sunnan wa'inda berayen sunna ne ba wai sunnan suke aiwatarwa ba sata suke zuwa su da rigan sunna wanda sai suka zamto kamar ragunar uda ne idan mutum ya shiga da sunan sunna amma kuma sai kaga aikinsa ya bambanta da sunna sai ya zamto ya lakkuba ne wanda ake amfani da su domin a yi wasa ko a sai haja wanda ya rikta abin da ya samu kace za mu ɗauki wannan topic mai bayani domin mu san menene bid'a din nan yanda ake cewa wani dan bid'a ne shin an ce maka dan bid'a ya kamata ka damu don in har da gaske kai dan bid'a ne abin damuwa ne to amma tun da kai ba dan ba bane to sai ka gode wa Allah shin ya kamata ana jefa musulmai da kalmar bid'an nan kuma sannan wane da dan bid'a idan yanda suke faɗi haka ne bid'a yake to shin su su ɗan sunna ne ko ɗan bid'a ne wannan shi abin da karatu mu zai tattauna insha Allah kamar yanda yi bayani ba tare da bata lokaci ba abu na farko Allah ya wajabta mana bin annabi Muhammadu Allah yana gaya mana wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya zo muku da shi ko annabi ya umarce ku da shi ku riki wannan abin riko kamkam idan manzon Allah ya ce kada ku yi kaza to Allah ya haramta wannan abin haramun ne ga dukkanin dan adam saka duk abin da Allah ya ce haramun ne haramun ne duk abin da manzon Allah ya ce haramun ne haramun ne duk abin da annabi ya ce ayi wannan abin ya fi cancanta da ayi domin shine Allah subhanahu wataala ya ce mana wa in tuti'u tahtadu in kun bi shi dukkanin ku za ku shiryu sannan Allah ya gaya mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira lallai kuna da koyi mafi kyau cikin riko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yake so yayi tsammanin lada da alkhairi ranar tashin alkiyama yana da yakinin zai mutu to wajibinsa ne ya yi koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam wannan allah ya nuna mana ashe koyi da manzan allah wajibi ne sannan allah subhanahu ta'ala ya gaya mana falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ubangiji yace lallai wanda suke saba wa umarnin annabi muhammadu su kiyayi kada fitina ta faɗo musu ko kuma azaba mai raɗaɗi daga Allah madaukakin sarki duk wanda yake saba manzan Allah ya sani fitina zai same shi bala'i ya faɗa masa domin Allah wasu sun zo sun samu manzan Allah sallam suka ce ya rasulullahi muna san Allah ka gaya masa Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in dai Allah kuke so ba wani abu za ku yi ba shine ku bi annabi Muhammadu Allah subhanahu wataala sai so abin da yasa na fara da wannan jawabi da yawa lokacin da muka zo za mu yi magana akan bid'a mu muna yin bayani ne akan bid'a domin amana na ilimi kuma domin addini ya isa a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba domin ra'ayin wani ba kada lokacin da muka zo muna bayani akan bid'a wani ya tunani cewa wai mu muna kare bid'a ne ba haka bane ba bid'a akwai bid'a mai muni bid'a akwai bid'a mai kyau wanda darura ne na musulunci dole sai an yi shi wannan ya sa ma muka ce za mu yi bayani mu mayyaje shi amma abu na farko kowa ya sani cewa ba hadafin mu wai shine mutane su ɗauki wani abu wanda yake bid'a ne ko da malamai sun ce wannan abu mai kyau ne ya zamto shine masdarin addini ba amma ya zamto dai sun san menene wannan al'amarin ba tare da an shigar da shubha a cikin karatun ba shi yasa muka fara da gabatar da wato yin koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama da biyayya wa manzon Allah a matsayin wajibi ne fiye da komai kafin komai sallallahu alaihi sallam. to wannan kalma ahlus sunna da bid'a da yan bid'a ahlul bid'i da ahlus sunna kalma ce wacce zamanin manzon Allah babu wani wanda a zamanin annabi za a kalle shi a ce wannan ahlus sunna wal jama'a ne a zamanin annabi babu wannan a zamanin annabi ba a kallon wani a ce masa wannan dan bid'a ne zamanin manzon Allah ba a san wannan islahin ba zamanin annabi kowai daga musulmi sai musulmi sai kuma wanda ya yi promoting cikin mukami irin su ahlus suffa irin su almuhajirun irin su al'ansar irin ahlul badrin irin su hada'u badrin irin su uhud da makamantansu amma babu wata suna wanda za a kalli sahabin annabi a ce wannan sahabin ahlus sunna ne sai na bakar ahlus sunna ya ce na'am a ce sai nawa ne hatta munafukan zamanin annabi babu wanda muka taba jin manzon Allah kira shi dan bid'a sai dai a ce masa munafiki shi yasa ma qur'ani bai kira wani da suna din bid'a ba shi yasa duk abin da ke cikin qur'ani in an yi bayani ya ce iza ja'akal munafiquna ba za a ce maka yan bid'a ba ba muftadiquna ba munafiquna shi yasa abin da nake so in fara fahimta anan kalmar sunna da kalmar bid'a kalmomi ne wanda aka yi amfani da su bayan zamanin manzon Allah ma'ana ya zamto suna ne na ɗa'ifa ana ce masu wane yan ahalus sunna a ce masu wane ahalul bid'a ko yan bid'a da yan sunna wannan ba a rawaito hadisi a zamanin manzan Allah abinda aka rawaita a zamanin annabi shine koyi da sunnan manzan Allah idan an ce sunnan manzan Allah ana nufin aikin annabi in an ce sunna a wajen malamai ma na loga yana nufin shine a ɗarika ɗarika shine sunna wannan ɗarikan nan mai kyau ne ko mai muni sunan shi sunna kowane irin dariƙa sunan shi sunna shi yasa a zamanin annabi idan an ce sunna ana nufin al'ada aiki irin na annabi malaman fiƙo suka bambanta malaman usul suka bambanta kowane malami da irin yadda suke fassara an ce sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to amma kalmar cewa yan bid'a da yan sunna yaushe ne aka fara ta wannan tare da ittifakin malamai hasali ma wannan jawabin ma ban ɗauko ta a littafin sufi ba na ɗauko ta a littafin basalafi wannan maganar da nake gaya muku don kar bayani in na kare idan muka duba ahlus sunna wal jama'a da daga cikin littattafan malaman su wanda shi ya rubutu game da maganar ahlus sunna wal jama'a wanda Dr. Awid ne ko wanda sunan shi ne ba da ke kawai na ɗauko shi ne da ka amma dai littafi ne wanda ya rubuta akan alusunan jama'a abinda shi da kansa ya tabbatar ba salafi ne ba wahabi ne babu a zamanin manzan Allah wani sahabi da ake ce mishi ahalus sunna babu babu a zamanin annabi da wani sahabi dan barnansa ko da wanda aka jefe ne ko da wanda ya yaki manzan Allah ne da aka kira shi da ɗan bid'a wannan tun anan ku saka layi ku ja ku rike wannan abu na biyu shine lokacin da bayan manzon Allah sallallahu bayan sayyidina Abubakar ne Siddiq sayyidina Umar al-Faruq sai a zamanin sayyidina Uthman bin Affan a lokacin da rikici ya fara faruwa sai aka samu rarraba cikin musulmi aka samu wasu suka fara cewa su 'yan shi'a ne wanda su ne shi'a mabiya bayan al'imamu ali alaihi salam a wannan lokacin suna cewa mu min ti ali muna cikin jama'a ne nawa ne imamu ali ma'ana a istilahin nasu zamani shi ma shi'a na luga ma'ana bi ma'ana mu ne jama'an da muke tare da al'imamu ali alaihi salam lokacin an fara rarrabuwa kowa ya fara ɗaukan hanya da wanda zai ganin wa zan yi koyi wa zan rike wa zan bi aka samu wanda su ma suka fito suka ce su khawarijawa ne su kuma suna zagin imamu ali suna kafirta imamu ali suna kafirta da yawa daga cikin sahabban annabi muhammad hasali kuma suna kashe musulmai suna zagin musulmai kamar yadda wasu kwafe su a wannan zamanin su ma suna irin wannan sannan bayan jawa aka samu murji'awa aka samu kadariyawa aka samu jabariyawa aka samu mu'aqila aka samu mushabbiha aka samu mujassima sai ya zamto an rarrabu wannan ya ce ni ne kaza wannan ne ya ce ni ne kaza tafiya da ta yi tafiya sai ya zamto tafiyar ta zamo ta rikide bayan imam ali salam an zo wajen tabi'ai sai ya zamo tafiya ta rikide nan sun shiga rikici irin wannan nan sun shiga rikici irin wannan wannan sun tafi irin wannan to wanda suka rage su ba su da intisabi da irin wannan firak din wanda suke mara kyau sai aka koma ce musu su ahalus sunna wal jama'a ku ne ahalus sunna wal jama'a ma'ana wanda ku kun tsaya ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da kun fita kun ce kun ware kaza kun ware kaza kun ware kaza ba musulmi tsantsa kawai su sai suka tsaya wannan sunan sai aka koma ce musu ahlus sunna jamaa wanda a cikin mafi girman su akwai irin su al-hasan al-basri wanda al-hasan al-basri nan kuma yana daga cikin sufaye shugaba a cikin sufaye na farko hasali ma ya tashi rainan sai da tuna ummu salama ne matar manzon Allah har ana magana ma ya sha daga cikin nono na matan manzon Allah kuma shine wanda ake wato eh, bahasi ya tabbatar da aka fara ambatansa ana ce masa sufi a zamaninsa wanda wannan ya daga cikin wayanda ake maganan su ahlus sunna wal jama'a to bayan su su sune nan yan bid'a yan bid'an nan kuma da ake magana su ma ba a sa wani suna dan bid'a sai da ce wani a su akwai bid'a wani kaza akwai bid'a amma ba a amfan su da suna a ce wani mubtadi'i wani kaza wani kaza lokacin sai aka kasa wannan sai zamto su sun tsaya wannan wannan kuma duba ne da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin nan na Muawiya wanda sai na Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi cewa al'umma na al'umman Yahudawa da Nasara sun kasu kashi 71 wani ruwayan 70 72 al'umma na data kasu kashi 72 ko 73 in ji manzon Allah a wani ruwayan manzan Allah ce dukkaninsu suna wuta amma malamai suka ce wannan bai inganta ba kalma a ce dukkaninsu suna wuta manzan Allah ya ce wanda suka tsira su ne wanda suke guda daya sahabbai suka ce ya rasu wallahi wane ne wa inna wanda suke tafiya guda ɗayan manzan Allah ya ce su ne wanda suke kan abin da nake kai ni yau da sahabbai na inji manzan Allah to malamai sai suka koma suna ambatan wa'inda su ba su shiga cikin wa'innan fitintunu da wasu aƙidu baki ba a matsayin ana ce masu ahlus sunna wal jama'a tun daga nan sunan ahlus sunna ba heman yi nisa ba suna ne wanda ijtihadi ne ya samo shi ba manzon Allah bane ya kaga yace suwa ne sunan ku ahlus sunna wal jama'a a'a duk wanda zai kawo maka ruwaya ruwayan da zai kawo maka wannan ita ce ruwayan farko a cikin ruwayoyi ingantattu ruwayan Abu Dawud wanda a karshen ruwayan kuma manzo Allah yana cewa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun wasu mutane da su fito a cikin al'umma na tatajara bihimul ahwa usan zuciya zai na jin su kama ta tajarar kalbu bi sahibihi kamar yadda kare yake fada da dan uwansa ya jashi shi ma ya jashi la yabqa minhu a harkun wala mafsalun illa da kalaku manzan Allah ce ko jijiya ko gaba babu abin da ya saura irkun ko mafsal babu abin da ya saura sai ya ja shi ya shiga da shi hatta cikin wannan san zuciya wannan su ne ma'ana mutanen da ake magana 'yan san zuciya wa'incan kuma wanda suka tsaya akan manzan Allah da maganan da annabi ya karantar da aikinsa su ake ce musu wanda suke wato 'yan bid'a a ruwayan kuma da suka tambaya annabi ya ce wa'inda suke kan sunnan su ne wa'innan wanda suke kan abin da nake kai to abu na farko anan kalmar lafazin bid'a ita kanta ka jefi musulmi da shi annabi sallama bai yi ba manzan Allah sallama bai yi ba ya kalli mutum ya ce masa wani dan bid'a ne sannan ikirarin cewa ni ne kawai tsirarre na tsira da sunan ahalus sunna wal jama'a duk wanda baya kan fahimta na wannan batacce ne wannan manzan Allah bai karantar da shi ba domin ita kanta sunan ijtihadi ne a matakin ta na farko sai dai ayyukan da ke ciki wannan kuma aiki ne wanda dama akwai shi tun zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sabai suke ce la mushahata fil istilah istilahi wannan ba laifi bane amma kasancewa istilahi shi kanshi istihadi ne a tun farko ba nassin hadisi bane yazo da cewa wani ahlus sunna ne wani dan bid'a ne wannan shine mataki na farko da nake so na yi bayani dama a kansa sannan abu na biyu sunan cewa kuma ahlus sunna din a kalli jama'a a ce musu ku ahlus sunna ne ko mu ahlus sunna ne ko ku yan bid'a ne wannan da yawa ana komawa ne garwayan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu fadin Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wannan a kira mutum dan bid'a to wannan da yawa malaman da suke kawo wannan maganar sukan koma ne wanda kuma ruwayan nan malamai da yawa sun bi akan cewa ruwayan nan bai inganta ba wanda al-Imam al-Lalika iya rawaito a cikin sharh usulil usuli itiqadi ahli sunna wanda ya kawo mujallad na farko shafi na 72 sayyidina Abdullah bin Abbas yace ranan da fuskan yan bid'a zai yi duhu fuskan ahli sunna kuma za ta yi haske wannan maganan kansa akwai raunin inganta ta da jingina ta wasu sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan shine lafazi mafi jimawa da ake rawaitowa a ce sahabin annabi ne ya taba ce ahlus sunna suwa ne ahlus sunna wannan shine lafazi mafi girma shine sahabi sayyidina abdullahi bin abbas kuma shi ma bata inganta da gare shi ba sannan bayan wannan to sai kowa ya yi ta kokarin ishihadin sa ya ce ya dauko a waje kaza dauko a waje kaza dauko a waje kaza to anan shimfiɗa ne mai kyau da na gabatar musamman wanda na san wannan zai warware wasu matsaloli da yawa mai girman gaske amma matsalan mu da muke so mu tattauna dama shine yan bid'a da rigan ahlus sunna abin da yasa muka yi bayanin ahlus sunna din muka yi bayanin bid'a din duk da mu tafi mu ba su ai ahlus sunna ba amma kuma ya shafi me bid'a me sunna me ahlus sunna me ahlul bid'a shi yasa muka dan yi bayani akan wannan a dan takeice amma wannan karatun zai biyo irin cikin karatun irin su abdulgahir al-baghdadi wanda ya yi bayanin soya ahli sunna wal jama'a wanda mu ba mun karanta wannan ba iya wannan in an karanta asnafu samaniya al asnafu samaniya din to wanda suke da'awan sunna a yau babu sunan su a ciki babu sunan ba salafi a cikin ahli sunna wal jama'a babu sunan ba wahabi a cikin ahli sunna wal jama'a babu sunan kungiyoyin da ake kirkira kungiya kaza kungiya kaza har ta Najeriya wanda aka madrasa rijista da kan babu sunanta a cikin ahlus sunna wal jama'a wayanda sunan sa ke ci ahlus sunna wal jama'a a mataki mafi girma su ne sufaye sai kuma malamai faƙi hai sai masu tarihi sai wanda suke masana ilimi na nahawu irin masana ilimin tauhidi wa'annan su ne wanda aka kawo su guda takwas gaba ɗaya iyanan da mu zo kai makaranta mu ce mun gama bayanin yan bid'a da riga sunna kawo sunanka a littafi da shekarar dubu da aka ce kai dan sunna ne sai kaga babu ba sai an yi wannan wahalan ba to amma abin da muke so mu bukata shine in ta wannan nema muka rike har tashin kiyama a busa kaho babu wanda zai kawo amma abin da muke bukata shine mu bude idan mu kalli menene bid'a din ta yadda idan mun kalli bida nan la'alla maganin cutar da yawa za ta warware dama idan mutum ya san rasu sanin cuta rabin magani fahimu su'al nisful jawab idan ka fahimci menene cutan ka fahimci menene maganin to abu na farko a nan bid'a a wajen su salafawa idan muka ce za mu ɗauki bid'a a wajen salafawa daga cikin littattafansu akwai littafin nan a sunan wal muftada'at wanda wannan littafi na ɗaya daga cikin malamin su ne Muhammad Abdulsalam khudur ashukairi littafin da Darul Fikir suka buga wannan littafi a shafi na goma sha uku wannan malami ya yi bayani akan menene bid'a a fahimtar su wahabiyawa ko salafawa wanda yau wasu suke take musu baya to menene bayanin da yayi babin da na buɗe na farko ya ce alkismul awwal babi na farko kashi na farko albabul awwalu fi tarifi sunnati wal bid'a babi na farko cikin menene bid'a menene sunna dai bayanin da ne akan sunna ya ce a barika. idan an ce tariƙa shine ake nufi da sunna sai ya tafi kan bid'a wanda ita ce mahallin sai ya ce hiyal hadithu fi dini ba'da al-ikmal shine sabon abu a cikin addini bayan addini ya cika wa mastuhditha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal duk abin da aka kirkira na wani aiki ko wani son zuciya bayan manzan Allah ya ce wannan sunan shi bid'a kowane irin aiki inda an kirkire shi bayan manzan Allah sunansa bid'a wal jam'u bid'a jam'insa shine a ce bid'o'i yan bid'a to wannan sai ya ce wa tanqasimul bid'atu ila diniya wa dunyawiyya bid'a ta kasu kashi biyu akwai bid'an da ana yin ta cikin addini Shi ne kamar mutum ya nemi wani addu'a yana karantawa wanda ba a rawaito daga annabi Muhammadu ba ya kirkiri larabcinsa ko ya ɗauko wani aiki wanda shi yake yi da kansa ba a rawaito daga manzon Allah ba wannan ya shafi addini kamar ka hidimta alqur'ani hidiman da ba a zamanin annabi annabi bai sa an yi alqur'ani ba kamar abin da ya shafi yin wasali in abin da ya shafi yin dugo dukkan wayannan ayyuka ne wanda a zamanin annabi annabi bai sa an yi ba amma kuma a bayan annabi an zo an yi amma kuma a cikin addini ne to dukkan wannan sunan shi albid'a albid'a wanda yake dunyawi addini bid'a ce ta addini albid'atu diniya bid'a ce ta addini sannan kuma akwai albid'atu dunyawiyya bid'a ta duniya bid'a ta duniya shine duk wani aiki na duniya kamar irin kere-kere mashina ne motoci ne irin shinkafan da ake ci ne basmati da makamantansu ba zuwa ruwaya ba hatta irin kajin da ake ci yan gwangwami da yan menene duk ba zuwa ruwaya ba sunansu bid'a ce ta duniya to wannan gaba ki ce fa kullu bid'atin fi dini dalala wani irin ma bid'a cire na duniyan cire na addinin duk bata ne wannan a bakin wa muka dauko malami daga cikin malaman salafiyya wannan kuma daga shi da irin wannan aqidar da shi suke hukunta mutane da shi ne suka tafi akan dukkanin bayani sai ya kawo kama nassa alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa ashabuhu manzan Allah da sahabbansa sun kawo nassi karra akan wannan magana fala yumkinna an nugayyira wala nuharrifa wala nu'awwila ma qala fihi rasul sallallahu alaihi innahu dalala yace haramun ne ba zai yi ba wani yace zai yi bayanin maganan annabi tunda annabi yace dalala bata ce to kowace irin bid'a da irin bayanin da aka yi da irin kasata da aka yi shi ma wannan bid'a bata ne finnari kuma da ta kai mutum wutan jahannama Allah ya tsare wannan bayanin ya yi bayani ya ce eh, har ya tafi bayani wanda duk da cewa abin mamaki duk wani malamin da ka bi a salafiyance akan bayanin bid'a wallahi sai ya warware kansa tun daga gogon farko ibn taymiyyah al-harrani wallahi in yayi bayani akan bid'a sai kaga ya warware kansa zai tufka anan ya warware domin son zuciya da yawa ya shiga cikin ta'arifin akan bid'a yanzu a wannan karatun iya wannan ka tsaya boko haramun ya shigo dan ya ce kawai dukkan wani bid'a duniyawiya da diniya boko haramun ta shigo saboda me yasa an kirkire ta bayan annabi Muhammadu kuma na duniya ne ba na addini bane to amma idan muka tafi kada mu tsaya akan bayanin sa kawai zaka gani ga littattafan su da yawa wanda na dauko wanda ga irin su albida'u wal muhdathat wa ma la wa ma la aslala wanda shi ma malamai ne akalla malamai kusan guda biyar akwai abdulaziz abdullahi bin bas akwai muhammad salih al-usaimin akwai abdullahi ibn abdulrahman al-jibrin jibrin ne ko menene ne eh, jibrin akwai salih ibn fawzan ibn abdullahi al-fawzan wannan su ne allajnatu da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta su ma abin da suka tafi bid'a din nan sun tafi a yanda wannan malamin ya tafi kawai bid'a bid'a ce duk wani ba a canza mata suna sannan ga wannan shi ya ware littafi guda wanda salih ibn fawzan ibn abdullahi al-fawzan wanda shi ma rubuta littafin suna al-bid'atu ta'rifa wa a wa ahkamuha akwai littattafan su irin su nuru sunna wa zulumatul bid'a duka idan ka dauko bayanin da suke yi su kawai bid'a daya ce amma wallahi in ka bibi littafin a bayanin da suka yi a bangon kana juya bangon kuma da ka sun ce maka ga kashe-kashen bid'a sun kuma tafi akan cewa duk bid'a bata ce to amma kafin na juyo kansu malaman musulunci su a me suka tafi shin malaman musulunci yanda su wa'innan suka fahimci bid'a yanzu da wannan ake hukunta musulmai haka su ma sauran malamai musulunci suka tafi cewa kawai dukkanin wani bid'a bata ce kowane iri in an ce abu sunan shi bid'a bata ce idan an ce bid'a shine kamar yadda na gaya muku abinda ba a yi shi ba a zamanin manzon Allah wannan malamai kuma sun yi bayani akwai yadda yake shigowa cikin hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin musulunci wanda da bayi daga ciki an mayar masa to amma hadisin fa ita take bayanin bid'a mai kyau da bid'a mai mummuna don annabi cewa yi ma laysa minhu idan ka kirkiri wani abu amma abin da ka kirkiran asalinsa bayi daga cikin musulunci duk malaman musulunci aka saka fahimta in dai abu na da asali a musulunci wannan ba a ce masa bid'an da zai kai wutan jahannama don wannan hadisin ya bai ya mayyazi kuma hadisi ya kara bayani man sanna fil islami sunnatan hasanatan manzan Allah da kansa ce in ka tabbatar da wani sunna wacce take mai kyau wanda kai ka zo da shi ka fahimce shi wannan yasa da ku ga wannan fahimtar da na gaya muku shine malaman musulunci tun tun tala tala suke kai daga ciki na farko daga cikin malaman da zamu kawo ga nan al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu al shafi'i ya faɗa wato al-imam al ya rawaito a cikin manaqib shafi'i imam shafi'i yana cewa al-muhdathatu min al-umuri darabani duk abin da aka kirkira na al'amura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban wa sunnatan abu na farko shine wanda an kirkire shi amma ya saba da alkur'ani ya saba da hadisin manzon Allah ya saba kuma da ijma'i ya ce hadhihi bid'atu dalala wannan bid'a ce ta bata duk yanda yake inda ya saba da manzon Allah da annabi da alkur'ani wannan bata ce abu na biyu kuma shine ma uhdisa min alkhairi wala yukhalifu kitaban aw sunnatan duk abin da aka kirkira na alkhairi bai saba da alqur'ani ba bai saba da littafi ba bai saba kuma da ijma'in malamai ba imam shafi yace wa hadhihi muhdathatun ghairu masmuma wannan bid'a ce wacce take ba abin zargi bane wayannan bid'o'in kuma suna nan da yawa sannan bayan al-imam shafi'i gani al'imam al gazali al'imam al gazali shi ma ya faɗa cikin ihya umuddin mujalladi na farko shafi na 276 yana cewa fa kam min muhdathin hasan da yawa akwai abin da kirkirar sa akai amma mai kyau ne kama kila fi jama'a ta fi tarawih kamar yadda na umar shi ya fara fahimtar cewa a kirkira abu bayan annabi ba shine ya nunar da wannan abin ba amma dan abin yayi mutabaka da karantar manzon Allah sai ya ce wannan bid'a ne mai kyau imam al ya ce sayyidina umar shine ya fara tara mutane a tarawihi a yi jam'i wanda manzon Allah bai yi wannan ba shi kuma dai da kansa yace ni'matil bid'atu hazi wannan bid'a ce mai kyau sannan ba al-imam al-ghazali ibn al-arabi al-maliki shi ma ya kawo wannan maganan a cikin maganansa alkadi abubakar ibn arabi ya kawo ya yi magana makamancin wannan ya yi bayani akan yadda mutum zai yi abu da aka ga bid'a dai ta kasu kashi biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau sannan ibn rajab bin hanbali shi ma ya yi bayani akan cewa bid'an nan ta kasu kashi biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau sannan alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda alhafiz ibn hajar shine marubucin littafin nan mafi girma na shayin sayul bukhari amma Alhafi ibn hajar da kansa abin da ya faɗa game da bid'a wanda in dai ana maganin hadisi ne in an zo kansa an sallama to amma Alhafi me yake cewa alhafi yake cewa to asluha ma uhditha ala ghairi misalin sabiqin idan an ce bid'a shine duk abin da aka kirkire shi ba shi da misali da ya gabata kafin wannan abu wa tutlaku fi shar'i fi muqabil sunna a shari'a ana cewa shine kishiyar sunna fatakunu mazmuma takan zama abun zargi والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة yace amma ko da a ce abin nan an ɗauko shi a asalin sa bid'a ne sai ya zamto yana da wani abu a musulunci zai shiga wani karkashin wani aiki wanda wannan aikin zai zama mai kyau ne sai ya ce to wannan shi ma bid'an mai kyau ne wa in kana tantar ta ta mustaqbihim fi shar'i fa hiya mustaqbiha ita ma mustakbaha in ta kasance wato da ta zamto karkashin wani abu wanda yake mai muni ne a shari'a to ita ma wannan mai muni ne to anan al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma abin da ya tafi cewa bid'a ta kasu kashi kashi wannan kashi din kashi biyu ne akwai bid'a wacce take mai muni akwai bid'a wacce take ko manzon Allah ya ware ta ba iya wannan malaman bane suka tafi akan wannan da mu gani akwai irin al-hafiz abu shama alhafiz abu shama ya bayani a cikin alba'is fi kare bida'i wal hawadith shafi na 319 yayi bayani akan cewa lallai bid'a ta kasu kashi biyu sannan alizzu ibn abdussalam ya ka cikin alkawai wanda zamu karanta wani abu daga cikin jawabin sa wanda Sheikh Usman bin Fodi ya kawo sannan alhafiz ibn abdul bar shi ma cikin al-istizkar sharhin muwatta mujalladi na biyar shafi na 152 yayi bayani akan bid'a din da mafahintan malaman musulunci sannan al'imamul imamul aini ya ka cikin sharhul mishkat wanda ya sake ka cikin littafin sa umdatul kari shi ma yi bayanin mecece bid'a ba da fahimtar salaf wahabiyya ake kawo ba fahimtar malamin musulunci ya saba da fahimtar da suke yi wa bid'a sannan al'imamul imamul allama abul walid baji shi ma ka cikin al sharhin muwatta sannan al abu suleiman al-khattabi ya ka cikin ma'alimu sunan sharhi sunan sunan na abi daud mujalladi na hudu shafi na ɗaya idan ka bibi biyu innan littafin duka sun yi bayanin kullu bid'atin hasana ai kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar sun fahimci maganan cewa ba hadisin da ka fahimce shi da molan ka bane sai ka hada hadisan manzan Allah ka dauko man sanna fil islami sunnatan hasanatan ka dauko hadisin nan man amila amalan laysa alaihi amruna ka dauko hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa tukun ka hada su kafin ka bada hukuncin abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake nufi abin da ya samu kawo nan a ka'ida duk lokacin da ka faɗi hadisi ko maganan malamai sai su ce maka ina fahimtar magabata me magabata suka faɗa amma yanzu yadda nake bayanin nan sai na yi mamaki a ɗaya daga cikin malaman su ina bibiyan shi ya san cewa magabata gabaki ɗaya sun tafi kusan da aka ce sun yi ijma'i wajen fahimtar cewa akwai bid'a kashi biyu ne tun da na farkon su shine sai na Umar ibn Khattab kuma hatta wanda suke ce bid'a kawai kowace bid'a bata ce kamar yadda suka faɗa to su da kansu kuma takan je ta kama su su kasa bid'an su rarraba ta ce ke wannan tsaya nan wannan yana to su da kansu din sai ke cewa to duk malamin da ya faɗa ko ma waye shi to wallahi bara mu bi shi ba maganan annabi annabi ya ce kaza abinda na mu faɗa muku anan shi dole in ka ja hadisi kamar yadda in mun ja zaka ce me fahimtar magabata idan mutum ya karanto maka kullu bid'atin dalalatin ya kawo ma magabaci ɗaya da ya fahimci cewa kullu bid'atin dalala tana nufin cewa komai da aka yi bayan manzon Allah haramun ne komai da aka yi bayan annabi Muhammadu wutan jahannama zai kai mutum wannan babban kuskure ne domin malami mujaddidi Sheikh Usman bin Fodio rahimahullahu a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a wanda Sheikh Usman bin Fodiyo ya rubuta Darul fikir Litiba'ati wa Nashr wa Tawzi su ne wanda suka buga wannan littafin idan ka ɗauko shafi na goma sha uku tun daga shafi na tara har zuwa shafi na goma sha tara kai har zuwa shafi kusan har karewar littafin akan bid'a yake magana amma da ishaq usman bin fodi ya dauko ya yi bayani ya kawo malamai da yawa irin su al-imam al-ishbili wanda ban kawo ba irin su al-imam mujahid da makamantan malamai daban-daban wanda ya kawo su sun yi bayani akan bid'a bayan da da yawa wa'annan mutane suke fasara ba ne. bid'a ba da ka ce kai ko menene in dai ka bashi suna bid'a to wannan abun haramun bai. malamai sun kasu kashi uku ne akwai malaman da su suna ganin duk aikin da yake da asali a musulunci ko da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a kira wannan aikin bid'a ba wanda maulan mushe ibrahim yana cikin wayannan. shi yasa shi a fahimtar sa wai ka ce mudda bid'a ne kai ka fahimta haka in dai matukan alhafiz ibn hajar zai ce ga hujjan maulidi al-imam suyuti dai ce ga hujjan maulidi alhafiz abu shamata zai ce ga hujjan maulidi alhafiz nasiruddin dimashki zai ce ga hujjan maulidi alhafiz wane kowa ya ce ga hujjan maulidi kuma ya a hadisin annabi har yanzu kuma ana ce mata bid'a shi ya ce shi bai gane wannan ba duk abin da aka saba mata asali a musulunci to a cire ta sunan bid'a a mai da ita sunna mai kyau wannan shine fahimtar shi radiyallahu anhu shi yasa wasu in suka dauko su ya ce bid'a kawai bid'a ne to ai a fahimtar sa bid'a shine fahimtar malamai da suka yi wa bid'a sai dai shi ba bata suna hasana ne ma sai dai ba ta suna cewa aiki ne daga aikin manzon Allah domin shi bai ganin wani abu mai kyau falaisa jamalun gairu wajhil mudassir duk abu in dai mai kyau ne kawai a mayarwa annabi Muhammadu shi abin da yake bukata kenan kar a ce wannan bid'a ne amma annabi ba kawai in mai kyau ne aikin manzon Allah ne wannan shine a tsarin tafiyarsa yasa suka rude su doko su ce to ai anan shau ya ce kaza shau ya ce kaza nan kuskure ne to abin da nake so in tafi anan a shau Usman bin Fodi radiyallahu anhu yayi bayanin bid'a din nan ta yanda da ya kawo shi ya kasa bid'a gida biyar akwai bid'a wacce wajiba ce shi ma ba maganarsa bane ya ɗauko maganar al-Imam al-Karafi Sheikh Usman bin Fodiyo ashe in bid'a ne ga baki ɗaya ma kasan a bid'a take ya kama magana al-Imam karafi a shafi na goma sha uku yace wa amma aqsamul bid'i bid'o'i sun kasu kashi kashi فقال القرافي إنها خمسة أقسام يتع الإمام القرافي ياتي بدأ سنك سكشي نفرق القسم الأول ما هو واجب إجماعا yace malamai sun yi ijma'i akwai bid'an da ko kai waye sai ka yi shi ko kai waye ne wajibi ne kai ya ce daga ciki shine kamar rubuta alkur'ani bid'a ne yi tadwinin alkur'ani bid'a ne wa shara'i ya rubuta irin su littafan fiqh irin su littafan hakam da makamantansu duka bid'a ne amma wajibi ne a yi idan ba a yi ba aka bari alkur'ani ya salwance ko aka bari ilmai ya salwance to laifi ya kama ku kuma yinsa sa bid'a ne ya kawo nau'o'i daban-daban wanda suke wannan babin wanda mu a wannan zamanin za mu kara maka yin passport inda aji aikin haji shi ma bid'a ne amma kuma wajibi ne kuma kai ma ka samu lada a kuɗi ka kashe don ka ji aikin haji shiga jirgi ka ji aikin haji a wannan zamanin yanzu ana zuwa aikin haji da rakumi daga bakin boda za ka doka in ka sha ma kenan don wasu in ga na doka da a yi a shigo da kai cikin harbi eh, to shikenan kaga wani ma harbin da ya sha to wannan yana daga ciki sannan abu na biyu akwai ma huwa muharramun ijma akwai bidan da malamai sun yi ijma'i haramun wannan shi Usman bin Fodi ne ke bayani abu na uku ma huwa mandubun ilayhi akwai bid'an da ana son mutum yayi kamar yace salatu tarawih dan Fodi ya fara kawo salatu ba ta sallan tahajjud ba tarawih ma yace ita wannan bid'a ce iqamatu sura surar a'imma wal qudati wa wulati al ala khilaf sannan ya kawo bid'a kashi na hudu wanda makruhi ne wanda manzan Allah sallama duk bai yi irin wannan ba kai kuma gashi a wannan zamanin Allah Allah kake ka ganka a cikin manya manyan gidaje masu hawan beni manzan Allah bai ba kamar yadda wancan ya ce kowace irin bid'a haramun ne to anan a gurguje idan mun fahimci cewa bid'o'i sun kasu har irin wa'innan kashe-kashen Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu anhu ya mana bayanin bid'o'i ga irin su ga yanda suke to amma sai ku gani su masu cewa dukkanin bid'a akwai bata ne suna zaluntan kansu ta yanda ba sa aiki da abin da suke faɗi dama Allah ya ce mana lima na ma la taf'alun yaya za ku na faɗin abu kuma ba ku aiki a ta'amuruna nasa watan sauna an fasa anfusakum inda gaske kuke yi duk abin da annabi ya ba bid'a ne ko bata ne to me yasa kuke yin bid'o'in ya daga cikin abubuwan da mutane da yawa suke jingina wa masu cewa komai bid'a bid'a kin manzon Allah shine zaka ga aiki iri ɗaya tak aiki ne iri ɗaya hukuncin su iri ɗaya amma wannan ana yi wa manzon Allah sai ka ji ce wannan bid'a ne kuma sai ka ga the same irin wannan exactly da sifa da kwafi an zo an yi wani shi kuma ya zama har abin yabo ne misali yanzu maulidin manzan Allah da yawa kowa ya sani hasali ma an maida maulidi kusan shine wannan alfarik bai na dan bid'a wa bai na dan sunna eh in kana maulidi kai sunan ka dan bid'a wanda bai maulidi sunan shi dan sunna kuma dukkanin abin nan sai baka mamaki wanda suke cewa maulidi bid'a ne kuma suna yin kobo da kobo irin aikin ma wanda yake jagoransu shehinsu misali idan muka ɗauko fatawar aqida na ibn Uthaymin za ka gani a shafi na 383 ibn Uthaymin an tambaye shi wasu ila fadilatu sheki an alfarki bai na mayu sama bi usbu'i shek muhammad ibn abdul rahimahullah an tambaye shehu ibn Uthaymin me bambancin taron da muke yi da sunan makon Sheikh Abdul Wahab sati guda ake ana tarihin Ibn Abdul Wahab a ci abinci a yi zama a yi mitin a haɗu yadda muke haɗu a maulidi me bambancin sa wal ihtifali bil maulidin nabawi me bambancin sa da taruwa da maulidin annabi Muhammadu haythu yunkaru ala man fa'ala sani duna al-awwal mun ga kullum ana inkarin wanda ya maulidin manzan Allah amma kuma wannan gashi mu muna yi kuma bamu ga ana inkari ba su almajiransa suke tambayansa fa ajab bi qawli sai ya ce bari yi muku bayani alfarko bai na huma hasba ilmi na mini wajhaini bambancin maulidi da bambancin taron da za a yi wa muhammad ibn abdul da bambancin taron da yi wa muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce hanyoyi biyu ne hanya na farko anna usbu'a sheikh muhammad ibn abdul wahab taron da ake wa muhammad ibn abdul wahabi lam yutakhas taqarruban ila allah ahlan bikum ba mu yi shi domin neman kusanci da allah ba a'udhu billahi musulmi a shida yana aikin banza Eh, eh to kuma kuma musulunci ya ce ya ce ai abin da ba wai kana akwai aikin da zaka yi da ranka ka ce wannan aikin ba na so na idan Allah ai ko bayan gida ne da ka shiga ka shiga dan Allah dan da ka yi addu'a dan ka samu kusanci da Allah kaga ba zan yi irin amfani da wani kalma da wani ya ce wai kashi ya fi wanda ya amfani ba ya ce shi ma kashi ya fi shi amfani tun daga shi shi ba a ma kusanci da Allah da aikinsa ana yin aikin banza ne Allah sauki sai yake cewa wa inna ma yuksadu bihi idalatu shubhatin fi ba badin nasi su suna yin taron ne kawai don su wayar da mutane game da shubha akan Muhammad ibn Abdul amma ba su yi taron don su wayar da mutane game da shubha akan manzon Allah ba fi hadar rajuli akan wannan babban mutumin Muhammad ibn Abdul Wahab wa yubayyanu ma manna Allah bihi alal muslimina ala yadi hadha rajul kuma wannan taron yana ƙara bayyana wa duniya bai wanda Allah ya yi wa mutane mai nauyi na ba su Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Allah dan Annabi akwai dalilin da ya muke wanda ban da wannan ba muna yi bane dan mu nuna wa mutane manzon Allah mai girma ne annabi mai daraja ne lakad manna Allahu alal mu'minina sai dauko manna din sai ya saka wa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya cire ta wa manzon Allah sai ya ce akan annabi kuma sai ya kawo magana akan maulidi sai yake cewa abu shek muhammad ibn abdul wahab la yi su ba maimaitawa ake dan an yi na sati la ya takarraru to shi taron bai maimaituwa in an yi na sati kai taron an gama waya udu kuma bayi dawowa kamata udul ayat kamar yadda ake maimaita maulidi ayi yau ayi yau ayi gobe ayi yau su ba haka suke ba bal wa amrun bayyunin linnasi al'amari ne a bayyana wa mutane wa fihi ma kutiba kuma an yi rubutu don ba shi kariya da yawa ku je ku karanta wannan shine hujjan a yi maulidi wa muhammad ibn abdul wahabi kuma wannan shine hujjan kar a yi maulidi wa annabi muhammadu babu kuma wanda ya taba zama dan bid'a dan yayi wa muhammad ibn abdul wahabi amma duk wanda ya annabi kowaye shi sunan shi dan bid'a wannan yana da sabon da ya sa mutane suke cewa to wannan akwai alamun kin manzon Allah domin inda soyayya ko babu hujja a ce muhammad ibn abdulhab din nan wani ne daban wanda muke wa maulidi ba annai bane shi ma wanne daban ya kamata mu samu cewa daidai suke ko to ko daidai ta so a hukunci ba yi ba balle wannan ana magana fa akan sayyidul awwalina wal akhirina ne karamta ayi murna da shi karamta ayi taro da shi kace bid'a ne amma kuma an zo an yi taro da malamin kace wannan ai dole ayi bayani duniya su san wane ne shi ai ya zo da alkhairi shi kuma manzo Allah da me yazo da shi ya rasulullahi dan gatan Allah saka to abinda nake so in nuna mana shine anan irin wa'innan suna nan burjik bila adadin wa'inda bid'o'i ne an ɗauke su an yadda a yi ma wasu malamai amma an haramta yi wa Allah in kai annabi daga ranan sunan ka ya fita a cikin musulmi ya koma dan bid'a na biyu kowa ya sani ijma'i duk littafin da ka dauko da su maka magana kan bid'a da su kawo maka tsayuwa akan kabarin manzon Allah yawan ziyartar kabarin annabi ma kawai bid'a ne ka je masallacin annabi ka yi sallah duk sallah ka je ka ce assalamu alaikum rasulullah ka tafi shi ma aikin bid'a ne balle ka je ka tsaya kabarin annabi ka ce ya rasulullah ina da damuwa kaza to wannan ba bid'a ba sunan ka kafiri mushriki to amma bari ku ci wannan a cikin littafin su wanda arraddul wafir babban malamin nan zuhair ashawish shi ne wanda ya ta hakikin wannan littafi shafi na saba'in da hudu wanda littafin nan an rubuta ne akan faɗin daraja da falalen ibn taymiyyah al-harrani ruwaya musamman daga wani daga wani har zuwa ibn hijji ne ko hajji ne daga bada'ihi al-muzzi mara kusan da ke wayannan ba malaman ruwaya bane ko ba malaman mu bane shi yasa ba ba da ma in na kwada sunan ma da yanda ta yiwu haka na gani wai kare ce kuntu shabban wa kanat li bintun hasal al wai yana da yarinya lokacin yana saurayi amma sai yarinyar ta kama ciwon ido wa kana lana i'tiqadun fi ibn mu muna da wani girma da muke ji a kan imanta yamiya muna da itikadi mai girma aƙida ne aƙida aƙida mu aƙida mu cikin Ibn Taymiyyah ne mun <laughs> faɗa da larabci ya fi girma ko sai ƙara wa kana sahibu walidi kai Ibn Taymiyyah ma ne abokin babana ne wa ya'ti ilaina wa yazuru walidi yana zuwa gidanmu yana ziyartar babana tsaban abota da babana fa qultu fi nafsi na faɗa a raina la'akuzanna min turabi kabribni taimiyya yau an sha magani an yi an gaji to wallahi kasan kabarin ibn taimiyya shine maganin ƙarshe ciwon ido kaki ko to muna da magani za a nemi taimakon kasan eh, kabarin ibn taimiyya an kika neman taimakon manzan Allah ko to ga kasan kabarin ibn taymiya za a nemi taimakon shi ba fa za a ce ya ibn taymiya ka ba mu a a kasan ma ko ya isa ibn taymiya ya hakuri ga kasan fala akula habihi yau zan mata tozali da kasan kabarin ibn taymiya fa innahu dala ramaduha ciwon idan nan yayi tsanani ba ido bane a dundumi ka san ciwon ido daban ko to dundumi ya kai ga cewa ita kawai idan ma kawai dumdum ne walam yafid fiha alkohol magani da muke sa duka wani tozali baya amfani ko wani irin magani an bayar ko ba su amfani to yau kawai ga magani shine kasan kabarin ibn taimiyya to bari ku ji kusan cewa aqida su ne haka yake faji'tu lil kabari na taso na zo kabari fa wajadtu bagdadiyan kad jama'a min at-turab suraran sai daga ashe ba ni bane kawai nake da wannan fahimta ga wani ma tun daga kasan bagada da ya zo ya bude jakankuna e eh, ba yake yi yana kaiwa can in an je aka maka kasan kabarin ibn taymiya ido he bude ana neman albarkan kabarin kasan kabarin ibn taymiya amma akwai wanda aka ce kasar raudan manzan Allah ya fi raudan annabi yadda manzan Allah yake ciki ya fi al'arshi ya dura ashar ya ce yaushe al'arshi ya zo a qur'ani ina kabarin annabi a qur'ani al'arshi solo ya zo a qur'ani manzan Allah kuma duk Qur'ani annabi ne duk suran da ba annabi ba Qur'ani take ba kowane sura sai an lakata da annabi Muhammadu daga sunan suran makiyatun madaniyatun shi ma annabi ne suran ce take makka ko annabi ne yake makka manzan Allah ne sura ce take madina ko annabi ne yake madina manzan Allah ne in banda annabi za ka karanta da larabci da bagware aka turo mana maganan Allah za a ji shi a yanda aka ga dama an turo ma wasu da yaren yaren da aka ga dama amma kuma yaren annabi shi ake yi da qur'ani ya zo da larabci don annabi muhammadu ne jin qur'anin kawai da larabci ma annabi muhammadu yake gaya maka amma wai yana tambaya wai an kama sai yanda kabarin annabi zuwa qur'ani in ba haka ba su a wajen su gane suke hasali a fahimtar su wallahi naji da kunne na suna cewa ya fi al'arshi wai yana ganin eh wai yana ganin babban magana ne da Allah ka gani yanzu ana maganan raudan manzan Allah akwai wani waje al'arshin nan ba baiwar Allah bane Allah kuma Allah kuma ko wani bawansa kaman annabi Muhammadu saka yan uwa mu fahimta wannan kaɗan daga cikin bid'a kenan bid'a na gaba wanda za mu je daga nan kuma he kirgen bidiyoyin sai da wannan waina kana dan littattafai ne ya zamto sun isa da su a abun mamaki shine kowa ya sani da an fara magana mu sunan wane ne musulmi ne haka kuma Allah ya gaya mana wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu sai kuna amsa suna mene musulmi shin kalmar musulunci bai ishe mu ba ya ishe mu duk wani suna da mun faɗe shi mun faɗe shi ne a cikin musulunci in an cewa na ɗan dariƙa ba yana nufin fawai an yi maka promoting capital musulunci ba ne a'a musulunci ne kamar da ce na mumini wane taƙi wane makulisi amma bai tuɓe maka wannan rigan ba amma bari ku ji albani shek dina albani muhammad bayyumi ya faɗa ya kawo magana a cikin littafin ma'alimul manhaj salaf wai alamomi da hanya da ake gane hanyar salaf salafawa ke ya kawo magana daga albani mai albani ce wala yakfi an taqula ana muslimin faqat yayi magana mai yawa sai ya ce wai in ka ce kai musulmi wannan bai isa ba dan ka ce kai musulmi ne wannan ba shi ake bukata ba bai wadatar da mu ba dan ka ce kai musulmi ne fala shakka anna tasmiyata tasmiyata sahihata alwadiha aljalila almumayyizata albayyina hiya an taqula biktisarin ana salafi kawai idan ana son a ganka a mumini ba ka ce kai musulmi bane dan ka ce kai musulmi mu jininka a wajen mu bai sha ba mutuncinka bai sha ba imaninka bai cika ba sai ka ce ni ba salafi ne da manyan baki hasali ma malamin ma ya dan yi wani abu sai ce wahabi ma'ana ba wahabi kenan sai ka faɗi wannan walau kunta ana muslimun alal kitabi wa sunnati lama kafa aidan albani ce ko ka ce ni musulmi ne ina bin alqur'ani da hadisi yace wannan ma mu a gumbe bai isar da mu ba sai ka ƙara li'anna ashabal firaq min al-asha'irati wal matridiyya wa hizbiyin akwai wato wai na irin su matridiyya a sha'ira mu kenan da wasu kungiyoyi daban-daban daban-daban yadda una ittiba hadain asalaini su ma suna da awarcewa cewa suna kan wannan aqida na alƙur'ani da hadisi kai wannan daga cikin aqidarsu su har sai da ta kai ga cewa abu ɗaya da ka faɗa kawai ka ce in kana so ka ce ka ce sha'arum shi ka ce kun salafiyan alal jadda kai kawai ba salafe ne ba salafe tammi amma in ka ce wai kai musulmi ne mai bin alkur'ani da hadisi a bid'an da suka kirkiro in ka ce kai musulmi ne baka amsa sunan da Allah ya yanka maka ba yaya zamu yi da sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya mana ku musulmai ne muna da wani suna wajen manzan Allah da ya wuce musulunci muna da wani suna a cikin alkur'ani da ya wuce musulunci to kaga irin bid'an su har da bid'an kirkirar suna sai ka ce kai ba salafi ne tukunne ya zamto mutuncinka ya karu a wajen albani mutuncinka ya karu addininka ya karu to amma a gurguje saboda na kare karatu na san a dan abin da muka tattaro a wannan ya gamsar da mu gurgudan abin da za mu faɗa amma gurguje daga cikin irin abubuwa wanda suke na bid'o'i wanda kullum suna yi kuma suna magana akan cewa bid'a haramun ne amma kuma abinda suke yin bid'a ne kuma in ka tambaye su bid'a ne wanda daga cikin yanzu mun faɗa hatta kansa yanzu ka ce kai ba salafe ne an ji a zamanin manzan Allah amma ya ce in ka ce kai musulmi ne ma baka cika ba wannan bai wadatar da musuluncin ka ba sai ka ce ni ba salafe ne a musulmin daga basalafe a maka promotin ka koma ba wahabi daga nan kuma ya ka ɗauki aswaki ka gane ko to abin nake nufi shine yan uwa abinda da yasa muke bayani akan wannan shine mu ba da amana na ilimi kalmar cewa bid'a kalma ce wacce kamar yadda kullum na kara gaya muku kalma ce na bid'a ta kasu kashi biyu kuma su din da suke cewa duk bid'a haramun ne bata ne wallahi ba su aiki da shi don da suna aiki da shi duk abin da suka ce bid'a ne ya tabbata bid'a ne da su ɗebi wannan abin su watsar to amma ga wa'innan abubuwan su ma suna aikata shi daga ciki shine manara a masallaci a zamanin annabi Muhammadu babu wani masallaci bayan gari ne ko coci ne wajen ibada ne kuma bid'a ne a zamanin annabi babu amma masallatai har akwai masallatai masu suna almanar wanda kuma wannan manara din hasumiya a masallaci bid'a ne babu shi a zamanin manzon Allah kuma suna yi ku ce daya bid'a na biyu shine haraba mihrab da ake na masallaci wanda suna yin wannan wanda ake yin gaban limami limami yana zuwa yana tsayawa a gaba wanda wannan cub din da ake babu shi a zamanin manzon Allah wannan ma kuma suna yi kuma masallaci addini ne ko ba addini ba ne wannan bid'a na addini ne ko na duniya ne bid'a nawa kenan bid'a na uku shine saka wando manzo Allah ma bai sa wando ba sai ka sa wando ka yanke ba yanke ma muke magana ba sa wandon annabi ka kawo yadda aka ce annabi ya sa wando ka kuma ba su ce al'ada bane tunda sun ce yanke sun ce yanke suwa sunna ne to idan sunna ne yaushe annabi ya sa balle yanke ita kanta kafin mu je ga yanke wandan annabi bai sa ba aiko kuma tunda bid'a ne duk abin da annabi yi ba ya kamata shi ba ka shigar da shi ciki ko malamin nan shi ya ce mana ko na addini ko bid'a duniya ne ko ta addini ne bid'a ce to a karan kullum yi adalci mana yaya za ku nuna mana hanyar sunna dodar ko kuma ku riki bid'a tar ku tafi bayan a gashi nan kuma kuna san aljannan nan na uku shine tahzibul qur'an na hudu kai a mai da qur'ani izu kaza izu kaza izu kaza har a ce wannan yana da hizbi talatin wannan yana da hizbi sittin wannan ba a san shi a zamanin manzan Allah abin wasa ne ko abin addini ne bid'a ce kuma suna yi na biyar shine shakalul qur'an yin wasali wal qur'ani wannan manzan Allah bai san da shi ba ba a yi kuma a zamaninsa ba eh da ka ce eh a zamanin annabi an rubuta qur'ani da aka rubuta an yi wasali ba a yi ba ka fi sabon kwarewa a'a ka fi su san addini a'a me yasa suka kai bid'a yanzu har a qur'ani aka ranku Allah ka ce bid'a duk bid'a bata ce wannan me yasa kai sai na bakar kuma wannan ma rubutawa ne a tadwin jam'i ne ma jam'in qur'ani ne ma sai na bakar ya ce wannan bazan ba wannan dugo da wasali wasali da aka yi na alqur'ani ba amma yi shi a zamanin sahabban ba an yi shi ne a zamanin tabi'ai sannan kuma kuna yi sannan ga ƙari tarbiyyar qur'an yadda aka yi qur'ani rubu'i rubu'i tafminul qur'an an mai da qur'ani sumini ga irin su a ce maddul lazim luzumul waqafi jawazul waqafi alwaqaful ula annahi anil waqafi as-sakatat dukka wa'innan ba a san su a zamanin manzo Allah wannan bid'an fa yan uwa duka suna cikin alqur'ani ne fa a alkur'ani wani bidoyin suke kuma ana yin su ana kwarewa a cikin su bid'a na gaba shine daukan alkur'ani a cikin rediyo ko a dau alkur'ani a cikin tv a zauna ana sajjalawa ana kwarewa a zamanin manzan Allah an yi wannan aikin ba a yi wa'innan abubuwan ba abin da sa nake muku bayani ko ka tafi a fahimtar magabata wa'incan ko ka dawo wa'innan tafiyan duk wa'innan abin a wajenka kana yin ɗaya ka zama haramu sannan abu na gaba akwai ta tazyinul masajid yadda ake kawata masallaci a saka tiles a saka pop a yi kaza a yi kaza ba addini ne shi ma yanzu maulidi an zo da ga maka ya ce maka annabi an saka wa annabi su fika ina aka saka koyin wuta a zamanin annabi yaushe aka kawo ruwa fiya wata ana rabawa babu ko to su wa'innan akwai su a zamanin manzan Allah akwai innan shimfiɗin a zamanin manzan Allah su ma shi bid'a ne daga cikin su shine akwai irin yadda ake wato amin a taru kowa ya faɗa da ƙarfi a haɗu wannan bai tabbata ba daga manzan Allah daga cikinsu akwai yadda za a zo an ce ƙala rasulullahi a ce wannan ba rawaito ta gabatar ne muhammadu ba rawaito ta ba ya kamata daga an ce annabi muhammadu a aikace allahumma sallala muhammadin wa ala na muhammadin كما صليت sai ka yi salatul ibrahimiyya shi ma ka ɗauko lafazin da na annabi ne ka ɗauko lafazin da na annabi ne malamai sun san me nake nufi ka karanta a wannan wajen kafin ya zama kai wa annabi salati amma an cika bukhari da muslim da littafan hadisi gaba kida sai a ce qala rasulullahi sallallahu wannan babu ruwayan takarar kuma bid'a ce wanda mun garkame ta muna ta yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma salati ne wa annabi Muhammadu. amma a fahimtan ka wanda kace bid'a bata kasu ba to a wannan wajen kana karantawa maimakon a baka ladan salati sai ka kauta domin finnari saka yan uwa bidiyoyin suna yin da yawa ga musabaka wanda wasu malamai suna ce musa a baka to amma ina ganin musa a bakan ne kuma musabakan ne akwai masu musabaka akwai masu musa a baka to duk wanda yake musabaka ko musabakan kake yi ba musabakan ba ma bid'a kake yi manzon Allah bai ba sahabbai ba su yi ba ganin tahajjud da yanzu ake fita da safe ka zo ka ce wallahi je ban yi bacci ba malam me ya faru ce wallahi je na kwan ina sallah ne <laughs> shi ma bid'a ce saka bid'o'in suna da yawa abin da yasa na ɗauki wannan salon ya zamto wannan matsalar mu fahimci abin da ke cikinsa cewa son zuciya ne ya yau ba wai son addini ba ne da fahimtar nassi a kowa yana so kawai ya gina addini ne a yadda yake so shi yasa sai aka taro aka ce kaza bid'a ne idan ina yi ya zama sunna in ba ka yi kuma ya zama bid'a kamar yanzu maganan da kwanan nan ne aka ce wai wani malami ya a garin nan wai ka ce wai saukan alkur'ani a gida in za a tare a ji saukan alkur'ani wai wannan ma bid'a ne wanda abin mamaki kai ba abin da kake a lokacin fa wai ka ce wai annabi bai ba kai ba tafsiri kake a lokacin kuma tafsirin nan da kake yi annabi bai ba fa amma abin da ya daga min hankali da naji wallahi akan kuma Allah wai sai ya ce wai sai da haka in an yi an yi aikin da ka da a tashi da aikin banza a sauke alqur'ani kace an yi aikin banza alqur'ani wai aikin banza za a yi za ka kashe kudinka aikin banza ga addu'a ga jeruwa an kai wanda ya faɗa maka wannan shi ya yi aikin banza ga manzon Allah yana faɗin bambancin gidan da ake karanta alkur'ani da gidan da ba karanta alkur'ani kamar mai rai ne da mutacce sai mutum ya ce a zo a soke ma alkur'ani don gida ta ko kuma gidan da ba karanta ta zama mutacciya amma ya zo ya ce wai an soke alkur'ani wai aikin banza aka yi wannan kalmar ta yi muni wai a maimakon a baka lada ma sai zama kayan aikin banza ba ladan kawai dan shi bai da'i ba sai aka yan uwa mu sani a alal hakika matsalar bid'a da yawa wanda suke cewa yan bid'a yan bid'a to su ne yan bid'a a ƙarshe abin da dan tashi da shi shine ba a ce wa mutum dan bid'a ko da yana aikata aikin bid'a kamar su da yanzu muka tabbatar da cewa suna saka wando annabi bai sa ba kaga bid'a ne ko a fahimtar su na bid'a duniyawiya su shan pepsi nan duka bid'a ne kuma suna yi su shan mirinda nan duka bid'a ne sai da sun ce akwai duniyawiya duniyawiya shi da abin da aka kirkira bayan annabi na duniya ba na lahira ba to wanda annabi ne ba yi to amma a ka'ida ba za mu ce musu yan bid'a ba ba a cewa mutum dan bid'a ko da ya aikata wani abu wanda wannan aikin bid'a ne musulunci yana son ka gaya mutum sunan da yake so ko da kafiri ne ko da kafirin ka gaya mai suna mai kyau wala tanabadu bil alqabi bi isa bisimul fusuku ba dal iman haramun ne ka ga mutum suna na fasikanci saka haramun ne mu jefi wasu da wani suna amma idan mutum ya ce ya fi son suna basalafi kamar yadda albani ya faɗa to ya ce al-albani as albani basalafi tunda ya ce in ka ce kai musulmi ne ma bai wadatu ba idan mutum ce ya fi son suna kaza duk sunan mutum yake so ka gaya mai amma mu sunan mu dai mun fi son wannan musulmi din dan ɗariƙa. da kuma sauran sunan da ke masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babban sunan ma da muka fi so shine kace masoyin annabi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ina maraba da zuwan Sheikh Burhanuddin muna cikin karatu sai gashi ya shigo cikin wannan masallaci mai albarka ga Sheikh Ahmad Isa Jaja wanda shi muna cikin karatu ya shigo cikin wannan saha mai albarka da dukkanin kuma yan uwa baki daya ah, idan mika abin magana karshe zuwa ga ra'isul jalsa na yau ah, Sheikh Abdul Fatih Hassan Tijani domin ci gaba da gabatar da masu taliki Allah ya taimaka jazakumullahu khairan masha Allah ah sho Muhammadu Nasir Allah ya saka da alkhairi Shahmad Isa Aljajawi eh to alhamdulillah yan uwa wannan maganan da wannan karatu da sho Muhammadu Nasir yayi a ah, muna burin insha Allah tabaraka wa ta'ala ya zamana kun kunga gashi a ɗan ƙanƙanin lokaci amma ya isar daga yau ga waɗanda suke da hankali ga waɗanda suke tunani suke neman gaskiya wanda ta'assubanci na ƙungiyanci bai ratsa su ba bai su zamanto kawai wa ma'ana illa min waziyyati in ga wata gawaitu wa in tarshid waziyyati arshidi ba su zamanto akan wannan ba ni kawai yan ɗa'ifa na salafiyanci su ne masu gaskiya to daga yau an ji wannan karatu ya kamata mutum ya ɗan dakata akan musamman kafarta mutane ko bid'antar da su domin me in ka ji ga malamai yadda suka raba cewan bid'o'in nan sun rabu an yi maka bayani ka tsallake duk malaman da aka kawo maka dawo cikin gida mujaddiduddini shi usmanu bin fodiyo radiyallahu ta'ala anhu gashi nan an kawo mana cikin ihya sunna yace aqsamul bid'i ko bid'ati rabe-raben bidi'a yace alimamul karafi ya ce yace bid'a ta kasu kashi biyar kuma al a Sheikh Usman bin ya yace akwai bidi'a da wajibi ne ma dole ne sai ka yi ta to ya rage maka shin kana kallon sa a mazaunin mujaddidu dini wanda duk da usmanu Sheikh Usman bin Fodio fa tajididi ya zo ba ya zo da wani sabon abu ba ne ko ya samu mutane suna kiristanci ya da su musulmai a'a kan bid'a shi Usman radiyallahu ta'ala anhu ya zo yi amma ya dan bidiyan nan kaji abin da yake gaya maka to da haka ya kamata yan uwa musamman su yan uwan musalafawa su dawo da hankalin su jikin su su gane wannan harkar bidiya idan ka ce wai komai ana gaya wa mutum bidiya bidiya ka zirma a ciki magana ce ta gaskiya kana kallo mutum wai sai ka ji ya ce maka misalin da man Nasir ya bayar wai mutum ya zauna ya ce maka ai bidiya ai bidiya nan karanta qur'ani in za a koma gida bidiya ne a lokaci ɗaya kuma ya zauna akan kujeran tafsiri irin wannan tafsirin salon da yake yi manzan Allah ya yi? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba za mu yi ta jero maka bidiyoyi to wannan jawabai da shu Muhammad Nasir ya yi wallahi karatun da ya dunkule a nan wannan abin da ya gabatar yanzu shu Muhammad Nasir littafi ne mai zaman kansa littafi ne guda su kutum da guda kuma za a iya baje shi kaga ya zamanto mujalladi guda da haka Allah ya saka shi Muhammad Nasir da alkhairi Allah ya karawa wa Maulana Musa da Musa ta fawa balewa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sa su waɗannan yan uwa da ake yin wannan abin su gane ya ishe ka ishara dan maganar da muka yi da Muhammad Nasir kaga bid'a Uthaymin da Bin Baz an tambaye su akwai abin da ake kiran shi du'a khatimil Qur'an addu'a na idan an sauke alƙur'ani sauka alƙur'ani da ake lokacin tarawihi suna yin sauka ne a saudiya to wai idan an sauke wannan alƙur'anin liman yakan tsaya lokacin da aka yi sauka yi ta addu'a اللهم اهدنا فيمن هديت وافنا فيما وينين يتي يتي sai aka tambayi Usaimin aka ce Allah shiga fatta malam menene hukuncin wannan abu kun san me Usaimin ya ce gashi nan yana nan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su yi ba yace mafi girman abin da za mu samu shine riwaya da ta zo ta ce Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yana tara iyalansa a cikin gida su yi addu'a na katamin alqur'ani shi ba ba a cikin sallah ba ya ce amma addu'an kataman alkur'ani a sallah annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ya ce amma kuma yana da kyau in kana bin limamin da yake yi in yana yi kai haka da hannu kuma in ya ce allahumma na fi mana da sai ka ce amin ya ce ya ce kuma kai ya ce a sami liman dan baya yi ya ce sai mu kuma mu zamanto shazi mu ware ba za mu bi wannan limamin ba ya ce wannan ba daidai ba ne ya ce ko annabi bai yi ba mu zami haka ya faɗa ya ce ko ba a rawaito ba za mu to kaga wannan bidiya ne a cikin sallah saboda Allah da Nabi kaga yanzu an ritsa ka wannan ina zaka je Shehu Muhammad Nasir yayi maganar rarrabuwar bidiya sai nake dariya ka sai aka ibnu taymiya ibnu taymiya ya kawo cikin majmu'ul fata da gurare da ya dama a cikin littattafansa cewa al bid'atu bid'atani kamar yadda al imamu shafi'i ya faɗa amma kun san kuma a cikin iktida'us siratul mustaqim ibnu taymiya kuma ya daki raba bid'a shi kadai ya warware kansa ya ce bidiya da ake gani ta rarrabu kaza kaza ya karyata a wani guri kuma ya ce ta rarrabu din alfatawa yana nan ya fafada sannan kuma ibnu taymiya yanzu ka zo ka ce kai abin da annabi bai yi ba kaza ibnu taymiya ibnu alqayyim fa na nakalto akan suna alhayyu alqayyum yace idan ya zauna ibnu taymiya yace wannan suna na alhayyu alqayyum ismullahi alazam ne kuma suna da tasiri gurin raya zuciya mutum in yana yi zuciyarsa zai rayu ibnu taymiya sai yayi abin da kuke cewa bid'a sai yayi abu uku yace duk wanda ya lazumci karanta su kafa arba'in kaga ya bada adadi yace bayan sallan asuba ya bada lokaci sannan ya bada natija yace in kai haka zuciyarka za ta rayu abu uku ba kuma daga annabi ba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 ka dinga karanta qul huwallahu ahad su ba yanzu sun ce bid'a bane rike talbi to shi a gurin ibnu taymiya cikin sallah ma zaka iya rike calbi ibnu taymiya zai yi rubutu a goshi ya baka aya ya rubuta maganin haɓu in kana ciwon hakori zai yi rubutu ya baka a nan ta kai wa suna iya rubutawa sai a rubuta bismillahi farrat bismillahi kallat bismillahi marrat a jikin takarda a baka kaɗi ya jama'ar annabi in an zo za a ce maka irin waɗannan abubuwan sai ka ga wanda zai fara fadawa ruwa kai za ka fara fadawa ruwa da ka sai sa wasu malamai ma suka ce shi mutum ko da kana ganin yana bidi'a ba wai za ka ce mai dan bidi'a ba ka ce a almubadda wanda ake ganin ana bid'an tashi amma ka kira shi da bid'a amma ba haka ba bid'a nan ka zo kala daukan qur'anin ka shi amma nasi da ya karatu yanzu ka samu qur'anin ka annabi ya haka ya bar qur'ani haka annabi ya bar qur'ani annabi ya bar qur'ani a rarrabe sai da abubakar ne ya jami'in qur'ani wasu wanda ba su gane sai ka ji sun ce maka wai ai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul ar rashidin al mahdiyyin min ba'di alaikum bi sunnati ku rike sunnata da sunnan kalifofi zato kake sunnan annabi daban sunnan kalifofi daban haka ake nufi ko kuma annabi yana nufin kalifofin nan za su rike sunna na ku rike su ma sunnan da suka rike ba wani abu daban fa za su zo da shi ba wanda annabi bai yi ba fa ma'ana sunnar manzon Allah dai ita ce za su rike kuma ku rike ba wai yana nufin sayyidina Abubakar zai kirkiro sunna bane ko sayyidina Umar ya kirkiro sunna sai yasa da aka go wajen tara alqur'ani sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace sayyidina Umar ba zan yi abin da annabi bai yi ba sai sayyidina Umar yace wallahi akwai alkhairi ya Abubakar ya Abubakar akwai alkhairi ayi daga ƙarshe Allah ya bude kirjin sayyidina bakar aka rubu aka hada Qur'anin nan har zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu musafu Usmana ko al musaful Usmani babu dubu babu yaya babu wasali yanda shi yayi mana bayani sai da aka zo bayan manzo Allah aka samu waɗanda ba sahabbai fa suka yi alqur'ani wannan aikin to yau in ka zo kana batun bid'a abu na farko sai dai ka bar karanta alqur'ani a to ai kenan mu wallahi Allah al sunna saboda kamar da zo cikin sahihaini bukhari da muslim bukari da Musulun tsakaninsu da manzalla shekara 200 yaya za ka ga ka faɗi za ka ga ka faɗi za mu yi ta lissafo maka za mu yi ta lissafo maka za mu yi ta lissafo maka to da ka yan uwa wannan abu da ake kira na bidi'a masu kiran sai sa aka ce musu yan bidi'a da rigan ahlus sunna ramadana tana zuwa sun fi kowa ce ce ce ce zuwa tajidi zuwa kaza da zuwa a zaura a yi tafsiri a gaya mana majabakin annabi a wallahi wannan ba addini bane al'ada o oh, da qur'ani kake al'ada za ka shiga wuta musabaka a ina manzo Allah kuma alhamdulillah ya tabbata daga cikin su wasu ma suna faɗa sun ce musabaka ma caca ne ba ma bid'a ba kawai caca suke faɗa to da ka yin uwa a buɗe zuciya shi musuluncin nan da kuke gani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da sauki kuma malamai sun tattauna akan waɗannan mas'alolin da dama sun yi jawabai da haka muna burin Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu Allah ya sa mu dace shi Muhammad Nasir Allah ya ƙara faɗin kirji Allah ya saka maka da alkhairi kamar yadda shi Muhammad Nasir ya faɗa ɗazu muna cikin karatu yana cikin gabatar mana da karatu sai ga shi Burhanuddin Ar-Rabbani wanda kun san in ka zo ka ce mana yanzu kawai malam ka ba mu hujja sai mu ce ta ga ta nan da kafan ta kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ga shi Malam Ahmad Isa Aljajawi ka san shi Aljajawi ya kuka ci sunan jajawi eh to haka dai sannan ga shi alhadi to anan insha Allah za mu gabatar da malamai za da su yi mana taliki za mu fara kiran shi alhadi wanda zai zo ba mu talikin sa na minti biyar insha Allah tabaraka ta'ala minti biyar biyar za mu bayar saboda a sauke wa mutane sannan kar a mance gobe insha Allah tabaraka ta'ala muna masallacin juma'a na Alhaji Barau da ke opposite kofar winti ko titin kobi gate din kobi masallacin dai da Dr. Kabiru Ali Sahi yake limanci masallacin Alhaji Barwa Allah ya gafarta masa nan da Allah kuma ba ma san mu samu African time muna son mu samu European time ko mu samu irin yadda muka fara daidai muka fara mm, an samu mun samu African time mun samu African time yau da haka karfe 8 da rabi muna son dukkan masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗu a ɗunguma a wannan gurin sannan kamar yadda na ƙara faɗa ranar alhamis kuma muna masallacin maulana shattar usman bauchi masallacin turum babban masallacin juma na turum masallacin maulana shehi sannan kuma wajen da dr fatih shattar usman bauchi yake gabatar da karatunsa sannan ranar juma'a a masallacin shek junaidu da yake tafsiri masallacin dallawa masallacin dallawan yadda shek junaidu yake gabatar da tafsiri sannan sai rana shi zai gabatar shek junaidu ran asabar kuma hujjatul islami wal muslimina burhanuddin rabbani wanda shi kuma zai gabatar mana a babban mu na malam goje masallacin shek dan umma radiyallahu ta'ala anu akan titin malam goje sannan rana kuma ta ranar lahadi muna tare da shek ahmad isa ajaji aljajawi a babban masallacin mu a ba masallacin gari ana oke mun canza daga masallacin alhaji galli. Eh, to shikenan da mun sarar cewa za mu sa a masallacin alhaji Muhammad amma za mu yi a masallacin yan gari yan gari wanda yake kasuwan sabuwar kasuwa wannan ba ku manta ba shekarar da ta shige lokacin da muke raraka muke tauta kan waɗanda ba su neman taimako annabi mun je gurin har aka turo mana motocin yan sanda da ya zama na yan sanda sun ji jawabin annabi suka ce wallahi mun zo mu kare ku ne Allahu akbar yan sanda suka kewaye ma wannan to wannan masallacin insha Allah na yan gari nan za a zo to kuma muna yi wa dukkan yan uwa godiya Allah ya saka musu alkhairi akwai dan uwa bakon mu da ya zo daga kasar Libya gashi can muna tare da shi muna masa godiya Allah ya akarwa kallaya sunan malami malam husaini zakiru ko malam husaini zakiru daga kasar libya mujtahidi ne muna ganin sa Allah ya saka masa da alkhairi da yau zai shige zai kara zai koma to Allah bai yadda ba amma dai ya tsaya saboda wannan lecture da ya ji an ce za a iya ce zai gaisa da yan uwa Allah ya saka maka da alkhairi a shawan wannan nasir zaka yi hakuri zamu dinga suwicin din kujera tun da ba tafsiri bane gobe karamin ku ne aka ramaka Allah eh gobe awul fati ne aka ramaka Allah insha Allah ta amma ya kamata ya kamata eh. ya kamata wanda zo daga libya na mana zikiri dan an tashi to ba damuwa insha Allah na a faɗi eh gobe a masallacin alhaji barau abul fati ne zai yi insha Allah to insha Allah agarakun Allah shola di bismillah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 وعلى آله وصحبته والتابعين حق قدره ومقداره العظيم وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan maudu'i wanda ambasada a sheikh nasiruddin amma ba na albani ba wanda nasiruddin albani almajirinsa ne wannan karatu da ya ta yi na dogon zangon nan mun so da a sake maimaita shi saboda ya daga ɗura sosai to Allah ya saka masa da alkhairi manya-manyan malamai zakin faida sayyidi abul fatih yassani tijani ta damansa akwai sheikh ahmad isa jaja muna ce masa 1999 saboda ranar da za a yi na izalan nan za ku ji yadda aka fara ƙanƙeshen izala topic dinsa na izala yauwa yadda ta fito ba to za mu ji yadda time ya fito da kuma komi da komai sai burhanuddin sheikh al-burhanuddin hujjatul islam shi ma muna tare da shi allah ya saka muku da alkhairi ah, wannan topic din da aka yi ni abin da zan faɗa idan da za mu auna su waɗannan mutane da ake maganan wahabiyawa a yanzu aka ce wata sunna ce guda ɗaya sunnan manzan Allah wanda ta tabbata daga manzan Allah kuma za ta amfani mutane wacce ce suke babu ko ɗaya mafi yawanci za ka samu sun sake ainihin sunna na manzan Allah sai da'awa kuma daɗin da nake ji mu 'yan tijjaniya ahlullahi ahlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu a yanzu sai aka bayyana daga cikinsu suke bayyana cewa abin da suke tafiya din ba daidai ba ne sunan da suka ce suna tafiya a kai su a cikinsu din su suka ce abin da suke tafiya din gaba ɗaya ba sunna ba ce to kaga sai mu ce alhamdulillah wannan littafi ga wannan littafi iya usunna shehi mai fanfalaki na bauchi akwai lokacin da ya zo an gane shi ko yana karanta wannan littafi a gidan rediyo abin mamaki sai ya zo duk inda ya zo aka ce a ƙarshen babi shi usmanu zai tawassuli da manzan Allah bijahi indaka wa figna sunnati nabiyina bijahi indaka shikenan in ya zo wurin sai ba zai karanta ba sai ya ɓoye sai ɗalibansa suka tambaya me yasa sai ce ai wannan ana yin tawassuli ne da annabi wannan wai uzuri ne za a yi wa shehu usman bin fodiyo saboda tun da shi ne ba hali a kafirta shi allah ka duba son zuciya to saboda haka su ana amfani ne da mutumin da yake jin tsoron allah shi ake tunanin zai yi adalci amma mutumin banza ba a taba tunanin zai yi adalci ba saboda haka yanzu su sun tabbatar ba sa kan sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi za su ɗauki abinda suke so sai su nuna wa mutane cewa shine sunna abin da ba sa so komin kensa wannan abin ba sunna ba ne allahumma sai in kaɗan daga cikinsu wanda allah yake son su watakila in mutum ya zo kusan mutuwa sai ka ji yana cewa jama'a da allah a daina fada da maulidi don maulidin nan akwai albarka a cikinsa in mutum ya haɗa ka da annabi to gabaki ɗaya ka yi fada da manzan allah kenan to wannan watakila akwai wani haske tattare da shi ai mun san wani wanda ya faɗi wannan ya zo dab zai mutu sai ya yi taraju'i daga wannan mummunar aƙidar ya ce a daina zagin maulidin manzan Allah ya ce a daina cewa kar a ziyarci annabi Muhammadu in an je makka ya ce saboda wannan yana gwada maka daga makka in an ce zaka je madina kar ka ziyarci manzan Allah ko ka so ko ka an haɗa ka faɗa da annabi Muhammadu a cikin ya fa faɗi wannan maganar kaga ya yi shekara wajen saba'in yana da'awa bai gane wannan abu ba sai kusa da ƙarshe to wannan shi yake guda mana sainin cewa na bayan duka dama a halake suke ina fata fahimci wannan sannan abu na biyu sun zuciya akwai rubutun da na yi akan akan magana musabakan qur'ani musabakan alqur'ani in muka bita da kyau za mu ga cewa albani da kansa abun da ya faɗa ya ce kimar ne caca ne albani ya ce shi wannan ɗin caca ne yin musabaƙan ƙur'ani amma me sa dukkanin wahabiya ba wanda yake fitowa yana faɗa wannan maganar sai dai wanda ya faɗa da wani a ciki yana sai ya ɓata ma wani rai ba don Allah ba sai ya fito ya ce ah, to ai musabagan ma kaza ne ai abunan din ma kaza ne amma kuma da bai fito ya faɗe ta tsakaninsa da Allah ba to saboda haka mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wayannan mutane babu Allah a zuciyarsu kuma dukkan abin da suka faɗa kamar yadda malam Muhammad Nasir ya faɗa yanzu ai ga masallaci manzon Allah ya faɗi ma irin ladan da za a bawa mutumin da ya sujjada a yashi ko ba haka bane humrun niyab ko ba haka manzon Allah ya faɗa ba za a baka jajayen raƙuma wanda ya sujjada a yashi amma abin mamaki sai ga kafir ga komai amma wannan din ba za a ce masa bidiya ba ya an wanke ta saboda ba yadda za a yi in an sa yashi mutane ba zo sallah wajen ba ko ba haka ba sai suka gyara ta suka ce wannan abin sunna ne ai kaza ne ai kaza ne kuma gashi ah, tafsirin qur'ani shi ma manzon Allah bai yi ba sai kaga sun gyara shi kenan duk abin da suke so sun zama kamar yahudawa ne lokacin da aka ce za a sa su a wuta sai suka ce lanta masana naru illa ayyuwa maduda saboda haka su sun riga da sun yi wa kansu sta ba za su shiga wuta ba sai dai wasu 'yan kwanaki to haka ma nan su tunaninsu su ne kawai alu sunna duk wanda ba su ba su ba alu saboda haka su layin muktar ne don haka alhamdulillahi mun gode Allah babban abin da muke jin daɗi tun muna duniya ba mu mutu ba sai gashi a cikinsu suke gayawa in ka ga munafuki to a cikinsu ne in ka ga mutum wanda yake son zuciya to daga cikinsu ne akwai wanda ya ce ƙungiyar ma da ita da kamfanin fiyota ɗaya ce business ne kawai ba wani abu a ciki da Allah an faɗi wannan ko ba faɗa ba wucin nan ba to saboda haka mun gode ma Allah tun da tun ba a mutu ba an fahimci wannan ƙungiya ƙarya ce an fahimci wannan abun da suke yi duka ƙarya suke yi saboda haka ba zan tsawaita ba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya wannan ɗariƙar mu ta tijjaniya ɗariƙa ce ta ahlullahi kowa ya riƙe ta da kyau kar mu zama 'yan supported kawai mu zama 'yan eh, yin wazifa zikirin juma'a salatin manzan Allah wallahi faɗar alhaji shehu ne alhaji shehu namu na gida wata rana muka je da wata bayani sai ya ce ai kun abin da yake faruwa yace ce duniyar nan ta daɗe ne ko ba haka ba ya ce saboda shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ko da arba'in da biyar a yanzu ya ce ba karamin lokaci ba ne duk wanda ka gan shi baya kan wannan ɗariƙan nan to fa yana neman gyara ne don haka mutanen da suke kan ɗariƙa su ya kamata su ci gaba da godiyan Allah duk wanda baya kan wannan tafiyar ya yi ƙoƙari ya zo ya shiga muna gani mutum ya gama zagin mu ya gama komai sai ya ce in dai ana son mutanen Allah masu la'ila ilaha illallah to su ne yan dariga ko mun so ko ba mu so ba wayannan yan dariga sun fi mu ambatan Allah sun fi mu istighfar sun fi mu salatin manzan Allah mun ga mutum a Baucin nan ina maimaita wannan kullum a Baucin nan a nan anguwa kusa da Malam Burhanuddin wani mutum aka matsaye shi aka ce mun sallah mun sallah mun sallah wani ba wahabi da ya haushi ya ce jama'a wallahi mun sake sunnan manzan Allah ya ce domin 'yan ɗari nan da muke zagin su wallahi sun fi mu riƙe sunan annabi muhammadu ya ce kun taɓa ganin ɗan malamin sa yana wazi yana cewa ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka yi mu tsaya mu yi sallah tukuna ya ce isha'in tukuna karfe nawa ne ake yin ta ya ce in an ce salatin manzan Allah sai a ce na yin ɗariga ne in an ce la ilaha illallah a ce na yin ɗariga ne ce ina na mu take dala wannan bai fara ganewa ba to saboda haka mu gode ma Allah ga lokaci yayi kuma mutane suna ta ganewa abu na ƙarshe da sukan ɗauki lokaci su je abu ƙarya ne su mai da shi a baƙi ne su mai da shi fari ƙarfi da yaji amma dala yau suna iya yin haka yanzu nan suna yi zaka ji zakin fa'ida ya yi tsalle ya gyara ko ba haka bane in an jima kaɗan shehu muhammad nasir sai ya gyara nasa yanzu na haika ga wuta kakau kakau kawai sai ka ga an wanke wuri to wannan abu yana farlanta min rai wallahi domin da shekara goma za su je su yi wazin kasa akwai wani lokacin da muke zuwa muna kaulul fasli din nan zaga sun zo da kasir wani shekara su zage mu su ci mutuncin shehu ibrahim shehu tijjani ka rasa ka yi gabar ne da gudu ko ka yamma ne da gudu in ka je gidan rediyo baka da kudi ne zaka shiga rediyo a lokacin nan ko ba haka ba amma yau gari ya waye komi ya yaye duk wanda ya fito ya yi magana yanzu nan za a mayar masa kowa ya ce alhamdulillah wallahi wannan ba karamar nasara ba ce don haka mutanen mu tijjanawa wayannan matasa ni na ci da kaina a ciki amma wayannan matasa da muke gani wallahi ba karamin baiwa bane da Allah ya kawo mana garkuwa ce amma duk da haka zaka ji wasu mutane da basu gane inda aka sa gaba ba ai mutanen nan kuna da zafin kai kuna da zafin kaza kida kuna da zafi da larin kai a hankali a hankali a hankali a hankali sai yaushe saboda Allah fa to saboda haka Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya Allah ya ƙara ɗaukaka wannan ɗariƙa ta mu ta tijjaniya Allah ya kashe mu a kai ya raya mu a kai ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ah, alhamdulillah Allah ya saka wa kakakin faida da alkhairi wannan kun ji bayanan da ya fara yi dinnan to ko bari sai jibi insha Allah haɗu da ku a masallacin maulan mushe tsaro man bauchi radiyallahu ta'ala anu topic ɗinsa shine tawassuli da manzan Allah tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah shehu burhanu wanda shehu hadi kun ga maganan da ya ta karshe din nan abun mu duba ne yan uwa wato yana ɗaya daga cikin abin da kullum muke so wasu yan uwa su gane wallahi wallahi kun ga wai raddi da ake cewa ana yi wa izala da me kun san larurar da yake jawowa ka taɓa kashi in za ka wanke shi wallahi tallahi haka ne wannan larura yake jami raddi shi yake raddi in ba haka ba malam wannan raddin in ka banda ne ta salatul fati a lokacin bai fi mun ba ya fi mun ne salatul fati da in zo yana raddin amma mas'alar shi ne amma mas'alar shi ne idan kai kana jin cewa zuciyarka tana da antivirus wanda duk virus din da izala ta wurgu zuciyarka tana da antivirus da za ta kare saboda me yau an ce kai mushiriki an ce kai kafiri an ce maka dan bid'a an kafirta malamanka an taba mutuncin manzon Allah ka ja ka yi shiru dan Allah mai shiru yake nunawa as-sukutu ridan wannan dalilin ne yasa ba zai yiwu muna kallo abubuwan da iya hayakin da iyayenmu da malamanmu suka gwantsa shekara arba'in da ya shige babu wanda ya tashi fa ya tsaya a gaban wannan yakin ya zama na yanda gumi bari ku ji wani abin mamaki gumi fa ya kai a ƙasan nan karfin gumi gwamnati ta gumici gwamnati tana tare da abubakar mamudu gumi gwamnatin saudiya tana tare da bakar mamudu gumi yan boko suna tare da bakar mamudu gumi masu kuɗi irin cancangi suna tare da bakar mamudu gumi sarakuna suna tare da bakar mamudu gumi saboda suna tare yana tare da saddauna yana nuna shi zai kara abin da shi usmanu dan fodiyo yake kai ya zamana wanda ya tashi ya ga wannan abin inda an yi shiru ya tsaya akan wannan abin birni da ƙauye duk yadda gumi ya shiga ya fito ya ce ƙarya ne abin da kake yi jahili ne kai shehu tijjani akan daidai yake akan sunna yake ɗariƙar nan ta Allah ce maulamu shaudar usman bauchi shi ya yi wannan aiki ya dinga shiga birni da ƙauye yana yin wannan abin su kuma sauran shehunanmu Allah ya saka musu da alkhairi radiyallahu anhu suna nan su kuma sun rike zawaya suna ta karantar da mutane suna kaza maulana shehu radiyallahu ta'ala anhu yana yawo yana fahimtar da mutane hakikanin wannan addinin yana kare mutane daga wannan sharri kun san da dariƙa yan dariƙa sun kai matsayin da wazifa in kuna yi a daki sai dai ku dinga yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih kuna yi a kadan kadan ba ku isa ba za a kama ku an yi lokacin da ake kama malaman ɗarika tun da an ce ɗarika ba shan taba a kama malamin ɗarika a ɗura mai taba wasu ma a haɗa su da mata a gidan prison akwai waɗanda su akwai ciyaman ɗin apc na nan jihar bauchi lokacin ban san ko yana nan ya sauka ba mun je ofis ɗinsa yana gaya mana wannan kisan ya ce kakansa saboda waziba aka kama shi aka ɗaure shi a baya kana gurin shomal ahmad yana nan to sai da ya yi kuka sai da ya kuka halin da ɗariƙa ta shiga a ciki a da amma da irin su maulan mushe da man bauchi suka zo suka shiga aka yi ga ilimi ga maya, ga taƙawa, ga tsoron Allah bala da su Usman Bauchi za ku iya komai da shi ku yi abin nan ku yi kaza amma ka taba ganin ya taba yin mujamala kan Shehu jan daidai da sakan da ka taba ganin yayi to da aka yan uwa da suke wannan abin kai kana ganin mutanen nan za ka iya rarumo su ka zauna za ka iya sa eh, zuma aljihu ka zauna da lafa'as mu ka bar mu harbin mu suke ba za mu iya shuru ba ka bari mu murtsike su abu ɗaya ne idan mutum muna daɗa jaddadawa bai zo yana taɓa mana shaune ko yana taɓa mana malamai ba ko ya zo yana yi wa ba ni fa ban ga dalili ni hankali na ya kasa kamawa mutum ya zo ya kafirta iyayen annabi ka kana ce don Allah malam in kai magana ka sassauta in sassauta a yaya kafirta iyayen annabi ka ce in sassauta a cewa annabi bai da albarka ka ce in sassauta ya cewa annabi mutum ne irinsa ka ce in sassauta ya jawo fitsari baya neman taimakon annabi ka ce in sassauta ya ce shau tijani dan damfara ne ka ce in sassauta ya zagi shau ibrahim ka ce in sassauta kai malam anya anya anya anya anya magana dai da muke mu muna faɗa a cikin wabi a da ka samu da gaske ne su suna iyar da aqidan su ba tare da zafi ba waɗannan sun faɗa abin da muke ganin ba daidai ba in mu ma mun zo sai mu yi musu da harce lallausa yadda za su fahimta kuma ka gan an haɗa an yi dariya an gaisa an shige an gane ko kullum faliya malala shakilati kowane tsuntsu ya yi kukan gidansu amma ba yadda za a yi yanzu irin wannan mawukacin ya zo ya ce allahu akbar wane wane jawo aya kai shi wuta a'a ba kai ma ka san na zo wannan ai dole in yi wa ibnu taymiya brush din da sai bakin sa yi jini saboda gobe kar ya kara wannan haka abubuwa zai tafi da aka yan mu dan Allah mu muna kira a fahimta baƙi muke wai a yi sulhu ko wallahi mun fi kowa son zaman lafiya mun fi son kowa a zauna lafiya amma dai ba zai zamanto mu zamanto wawaye ba ana nan ana rubuta shehu tijjani da shehunanmu da maulanmu shehu radiyallahu ta'ala nu shehu ibrahim a zukatan mutane ana ƙaryata Allah da manzan Allah ana ruguza yanzu kun lura a mun afuwa shehu burhanu abubuwan da suke faruwa yanzu kun lura kai in ka kalli jawin wannan ƙasar kai ka san ɗauko kwangilar ruguza annabi ne ka duba ka ga mutum ka duba ka ga mutum wani yanzu akwai wani rubutu ga Shawan Nasir muna tafiya jiya muka duba wani ne daga cikin masu cewa su annabi ya ce ni na ce ba na son izi haka ya ce ba ya son taimakon manzan Allah ba abin da zai masa sai ya ce ya ce mu in mun isa mu ce mu ma ba mu son taimakon Allah ba abin da zai mana kaga an kunna gaba mutum yana kin manzan Allah ba sani ba kuma a ce a yi shiru a zo a yi haɗin kai na haɗin kai abu ne mai kyau amma fa ka tafi a ƙarƙashin aya ɗaya walau sha a rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a afa anta tukrihu an-nas ya yakunu mu'minin lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibuhu Allahu al al-akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum da ta rikito maka ayoyi da haka dan Allah abin da muke faɗa waɗanda muna ba wa musamman wahabiyan waɗanda suke ganin suna ta za ka ga wasu suna ta kira da Allah da annaba ai kaza wallahi ba dan ku muke ba ku yi haƙuri hali ne ya jawo kuma muna burin Allah tabaraka wa ta'ala ya da kan al'umman manzo Allah akan gaskiya ba wai haɗin kai yadda shaliwa razumi yake faɗa za a zo a haɗa kai ya ce in kun ku haɗa kai za ku yi gwari zuciya yake so a haɗa da ka Allah ya datar da mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace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 wannan irin girmamawa da allah ya yi ma wannan babban aboki namu kuma gwarzo jarumi wanda ya fito duniya ya kama wani malamin hadisi aka gagara karbansa <laughs> aka ce to ya hadisin ma bai da malami kuma shi da bakinsa ya bada aka kawo littafi abubuwan da ba wai shati faɗi ba dai aka faɗa kuma har yau an gagara karbansa Allah ya saka masa da alkhairi shi Muhammad Nasir dan Maulan Mushahadu Musa Tafawa Balewa Allah ya kara masa rama yayi karatu mai yawan gaske kamar yadda zakin faida ya faɗa shabul fatih sani a tijani cewa wannan karatu da shi Muhammad Nasir yana duddun kuleta wato da da warware ta mujalladu ne da a rubuta tsakanin hadisan annabi yadda annabi da ce kaza akan bid'a a nan a zo a ce kaza da kawalul ulama da fahimta na malamai dai kuma magana na ilimi kuma alhamdulillahi an musu abin a usulubi na ta'alimi ba wai ma ana musu bulala sosai ba sabiya da muna so 'yan boko da suke bin su ake rudansu da wannan kalma ta sunna sunna din su gane cewa maganin bid'a din nan fa ake faɗa kowa ɗan bid'a ne in dai wannan kalma na cewa annabi ya ce kullu bid'atin din nan kuma kullu dalalatin nan finnari to Allah ya sauke in dai da a mata fassaran gatari mu wannan hadisi ya tsaya zan ba wani tawili to kowane musulmi ɗan bid'a ne kuma Allah ya kiyaye ɗan wuta ne Allah ya kiyaye mu sabiya da babu wanda baya bid'a babu wanda baya bid'a kuma kamar da shi Muhammad Nasir ya faɗa cewa duk wanda ya dage akan bid'a ɗaya ne wallahi sai ta karyata shi maganan yana yin gaba da ya karyata kansa ba na mantawa ibn taimiyya a littafinsa a kidatul wasdiya ya zo na magana akan kullu bid'a bid'atin ya dinga cewa ba wanda ya kai annabi ya larabci ba wanda ya kai shi fasaha ba wanda yana raddiwa malaman da suka ce bid'a ta kakkasu yana yin gaba ya je na magana akan zikirin Allah sai kawo hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya da sabbai in an hau tudu ana ɗaga murya ana zikiri in an gangara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ku sauƙaƙa yawwa eh ku sauƙaƙa ma kawukanku fa inna kullu taduna asamma wala ga'iba wanda kuke kira ba kurma ne ba kuma ba wai bai wurin bane sai annabi ya ce wanda kuke kira ya fi kowane ɗaya daga cikinku da kusa da wuyan dabbansa sai ta miya ce kada fa ka zo ka ce mana Allah na tsakanin mutum da dabbansa a can kuma ya manta yana ta cewa babu wanda ya kai annabi ya larabci <laughs> ba wanda ya kai annabi fasaha kuma nan ya zo ce kada ka ce akwai Allah tsakanin mutum da wuyan dabbansa kuma alhali ya kai annabi yake bada ya fi kusa wanda kuke kira har rantsuwa ma annabi ya ruwa a dukum kwarai haka annabi ya ce wallahi wanda kuke kira ya fi kusa da kowane ɗaya daga cikin ku hadisin muslim akan wuyan nabbansa to ga kuma ya sa alakai badiya ne fa kari to amma ya dinga ce a'a ka ce Allah na wurin ba kaga karya ta kai din kenan eh? ya kama maganan ba wanda ya kai annabi ya larabci to sabila da haka ni barin tsawaita ba cikin minti biyar da aka bani lallama minti uku zan yi sabila da dukkan maganganu shehu muhammad nasir ya faɗa shabul fati ya yi sharhi ya yi ta'aliki ga kuma kakakin faida shi ma ya yi ta'aliki mai daɗi a kai ga shi malamad isa jaja zo abu ɗaya dan ƙara shine maganan da aka ci a indai sunna ta Allah da annabi ne suke kamar yadda shaula hadi ya faɗa wallahi sunna ta ƙare mu wannan karantarwa ta ɗariƙa ai qur'ani ma cewa yi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yace wa zakarallaha ashe wata sunna ne ta kare zikirin Allah ga Allah na ce mana ko ya kare mai kyau cikin annan Muhammad duk wanda yake so yayi wani abu mai kyau abun yabo a gurin Allah to ya koyi da annan Muhammad duk mai kaunar ranar lahira wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya koyi ta kare masa mai kyau cikin annabi Muhammadu kuma ya yi zikirin Allah da yawa ya yi zikirin Allah da Allah ya baka da wannan ne wata rana bana mantawa akwai wani mutumi a nan anguwanmu malam goji to shi rayuwansa dan boko ne ya kare yana rayuwansa tana abuja ne ya samu a na karen dukiya ya dan dawo gida haka wata rana ana zikiri a kofan zawiyan to ya dawo da zafin cin izala sai ya ce shi an tumbau wannan zikirin da ake yi raina Allah ne amma a bashi dalili ya da zo ana kiran Allah ana rawa ana kiran Allah in iyayenku ne da ku faɗa ka sai aka gaya mu yana cewa ni barin yi magana da shi bai ce wallahi in na bashi hadisi daga annabi ko ayan qur'ani wallahi shi ɗan ahli suna ne da yadda sai na ce to ai Allah annabi ya ce ku ambaci Allah har munafukai su ce kun yi hauka sai ya ce a ina ne wannan littafi sai na ce to ka je ka duba tafsirin ibn kasir to shi ne harufan arabi ma rufin ja'iya bai sani amma dan boko ne sai ya ce a ina ne na ce tafsirin ibn kasir ya ce sai ya je tambayi wani malamin su wani abokin mukabala na ne shema nasir da iya tunashi da shema Allah bulfati ya mutu wanda ya dauki jawahir ma'ani ya faɗo wani mummunan magana wallahi kuma san da ta kama shi haka ya mutu baya son haske a uzubillah Allah kiyaye mu ba ta shi muke yi ba sai ya je shine sun yi sallan asuba yake masa karatu sai ya tambaye shi wai akwai hadisi da annabi ya ce ku ambaci Allah kai sai kun yawuka sai ya ce a'a babu wannan hadisin ƙarya ne ya ce shi ba an gaya masa littafi sai ya ce to ka je ka zo da littafi sai zo same ni ni kuma kacin bani da ma tafsiri bil kasir sai na tafi gun malamin mu a malam shehu mai ashafa Allah ya kara masa lafiya na je na roke shi na faɗi mujalladin ya bani sai na zo na gwada masa gurin sai ya ɗauki littafin washe gari da asuba an ji sai ya ce malam ga wurin nan shi bai iya larabci ba amma dan kaunansa da Allah ya karanta shi kada ya kara masa komai shi fassaran kawai yake so a karanta aji <laughs> sai malam ya ce a bare karanta ba yayyai da shi ya ce ya ce to wallahi shi kuma ware rabu da shi bai ya karanta masa <laughs> aka fito daga masallaci aka zuwa koban gidansu ya zauna ya ce wallahi in kwana dai ya bare fito ba bai fito ba wallahi sai ya karanta masa wani hadisi eh dan boko da malamin zuwa yake magana tarbiyya da ake koya a koya mana yake fitowa ya zauna ya ce in shekara da yi wallahi sai ya fito shi sai ya karanta masa domin in dai sunnan ake yi na Allah da annabi to in dai annabi ya faɗi magana kawai ajiye ra'ayi mutane suka zo suka taru dan Allah ya rabu da malam ya ce wallahi ya kyale shi ba har rana malam ya fito sallah azhar ya bi shi da littafin ya ce wallahi ya karanta masa <laughs> karshe mutane a masallar azhar aka ce to dan Allah malam shi yace shi bai bukatar shari wani karin bayani kawai larabcin yake so a karanta a fassara domin dan dariƙa ne gaya masa in har ya gaya masa daidai to wallahi ya tabbata ba a adalci masu ziki aka je azhar aka tare aka ta kan malam ya karanta masa ya ji irin abin da ya karanta ya ce wallahi magana ta kare zikiri abu ne mai kyau ba wanda isa ya ce zikiri abu ne mara kyau wannan bid'a ne wallahi wannan abu ita ta zama sanadiyan shiriyansa wata rana ya je umara ya dawo ya zo malam goji gana zikiri ya ce wai wallahi addu'ansa ne da ya kaba wadin ya ce Allah ya cika malam goje da zikiri tafiya da haka wannan <laughs> to wannan bawan Allah dai kaga shi da ke Allah ya buɗa masa tun daga nan ya zamo ya ja baya da su to da yake yana jin turanci kuma mutum ne mara tsoro ina mai tabbatar maka sanda ya kai ma hatta limaman haramin nan sanda ya nemi alaka da su kememe hada shaki ya ɗauki littafi ya je yana neman irin bari translation abin nan ya duba na boko in ya ga magana abin da ya shafi zikiri ya ce ba hali a ce 'yan ɗarika abin da suke bida tun daga annabi ya faɗa haka ya zama yana yakan su Abuja har aka taba neman hada shi ma su manyan suka yi magana wai aka fara masa shari'a kan cewa wai dan boko haramun ba wani abu ko yana bin malaman su dai dai da dai dai da ya rike littattafan haka inda ga shi Nasir yayi alamu din nan wallahi kai ke bin su in ya ga hadisi na zike to kaga in translation kuma yawa ga ma fesa <laughs> alhamdulillah kawu ma ina tsaman yake musu ana ce masa dan bauchi to sabila da haka mun gode Allah da Allah ya sa shehunan mu suka dora mu akan zikirin Allah ka je ka ta dangala wandanka ko da da ka sata kamar na yan kwallo ne ta wuce gwiwa mu in dai kuma da mu sake wandon mu ko da tana jan kasa ne in dai da mu mutum na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi mu kan Allah ya gama mana komai to ba so in tawaita Allah ya kara fadin kirji gobe babu african time zakin faida shi da karatu eh kun san zaki in kuka a dawa eh da aka mahadu a masallacin Alhaji Barau tara daidai takwas da rabi tara daidai da a fara karatu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hujjatul islami wal muslimina Allah ya kara fadin kirji Allah ya saka da alkhairi wannan jawabai kuma wannan kissa da aka kawo kun san an ce su kissa akwai ibra a cikin su kuma jindun ne min layi su so shi to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ganar da mu ya datar da mu albarka annabi yan wa gurguje talikin mu na karshe a Sheikh Ahmad Isa jaja akar Allah bismillah shiga shi zai ba mu talikin mu na karshe sai mu samu miskul khitami insha Allah tabaraka wa ta'ala mu rufe sai kuma sai gobe in Allah ya ara mana rai da lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam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 zai mana zikiri za mu amsa ko kuma zikiri da yadda ya gani tsara da farko kafin mu ce komi mu karanci fatiha da ƙulwallon ƙafa kuma shek malam ado musa bana shekara biyu da wata hudu kenan ko da wata biyar na kama kallon haka ne na haka ne mita bismillah Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya rashi ne Muhammadu abinda ya duka Allah ka amsa kurakuri Allah ya yafe gida Allah ya kawo albarka yaya da jikoki da jikokin ya duka da almajiri Allah ya bunƙasa ya albarka albarka ne Muhammadu alhamdulillah rabbil alamin yan wa musulmi shaman nasir Allah ya saka da alkhairi kuma abinda zan ce tunda akwai karatuka kashi guda ɗaya biyu zuwa shida na ƙarshe shine za a taru a yi ɗauraya wa karatutukan gaba ɗaya rana ta bakwai kenan amma nasir ya magana kan waɗanda su ba 'yan ahalin sunna ba ne suna sabin kansu da ahalin sunna kuma gaskiya magana haka take dalili kuwa shine da bakunan suka faɗi wannan ba mu ba ka ɗauki ka san su duk gaba su. yadda mutanen da suka fara warware kansu insha Allah wani zo karatu na yana daga cikin tsarin katuttuka na nima ran da suka fara rabuwa wasu kalamai suka gaya ma juna akwai wannan 1986 ko in ji ka da fada yau shekara 30 kenan da takwas rabuwansu bangaren sallama da sallama biyu ne suka faɗa ma juna kuma lanyaɗin wannan me yasa hannun dama wannan me yasa hannun haguna me yasa waɗannan na ah, ba damuwa wayannan uh, sallama ɗaya me yasa wani suka rike sallama ɗaya wayannan sallama biyu me dalili wayannan haramun ne sallama biyu a wurinsu in kai sallama biyu za a dakatar da kai a limanci ko a tukume ka wannan kuma haramun ne sallama ɗaya mu kuma wani mu duka sunna ce ta manzan Allah sannan kuma daga cikin abin da suke yi na rarraba kan al'ummar musulmi da aka samu shekara kamar takwas sai wasu ka zo ka ce ai kungiyoyin guda biyu kansu yan bidi'a ne haka ne jama'a me ya jawo wannan kalmar sannan kuma da aka yi tafiya sai wasu ka zo ka ce to ita kanta kungiyar ma ka ce dan kaza izalatul bid'ati wa iqamatus sunnati kalmar ma ba bid'aciyar kalma ce yan cikin ta ma yan bidi'a ne haka ne an yi wannan ko ba ba to za mu zo duk dalilai me yasa suka yi wannan wata siyasa ce ta duniyar har aka sauko yanzu aka dawo aka fara yakar matsalolin juna da an kungiyar ce yanzu kuma su su duk karatun nan su suke gaya mana da bakunansu alhamdulillah shi ma nasu ya kawo shauladi ya gaya mana wani littafi idan har dan fodiyo zai tawassuli da annai muhammadu sau sittin 64 a cikin wannan littafi tsakani da allah duk babi sai ya yi babi da uku sau biyu kaga 64 da nawa da shida kuma ka sake kawo akwai na farko so 67 ya tawassuli da manzan Allah me ya dalilin ne suke cire tawassuli za mu zo duka za mu ji shi insha Allah mu a karshe abin da za mu faɗa mu tsaya kan gaskiya Allah ta'ala kuma ya taimake mu wayannan mutane sun tabbatar da bakunan su za su faɗi fatawa da taron suna kafirci sun zo sun ce ya halatta durƙuso kafirci sun zo sun ce ya halatta haka ne jama'a shan rubutu kafirci da kansu sun ce ya halatta daura laya sunan Allah kafirci sun ce ya halatta rike carbi sun ce kafirci addinin buda suka ce zafin kai ne jahilci ne haka ne jama'a ɗaukan hoto kai duk abin da suka ce maulidi sai mai rage akar makallahu ɗari karkanta anya ba zikirin daga murya sauke murya wato da'ira halka ko hilak duk da muke yi ba abin da ba su zo suka halatta ba abinda za mu ce jama'a gaba ɗaya mu ce alhamdulillah duk abinda suka ce mana kafirci bidiya wallahi sun sun tabbatar sunna ce sai mu ce alhamdulillah kuma gaskiyar magana ina tare da maganar shehu hadi ɗari bisa ɗari da maganar sha malam alfati da shi malam nasu da malam burhanu ba yadda za a yi mutanen tunda mun gane menene ma dalilin asaso wannan kungiya wa aka fara bashi tallan wannan kungiya a najeriya idan mun zo karatu za mu bayyana wa saudi arabia ta tattauna da shi aka bashi dakon wahabiyanci yaƙi saiwa saiwa wa ya karba kuma ajandun da aka tsara masa yaya aka yi ƙarshe kuma da aka shekara shekara da shekaru ya kare ƙarshe yanzu shekara biyar zuwa shida an tattuna kan wannan ajandun suka ga an yi nasara ko bayan nasara ba su gaba a yi nasara ba suka ce sun fasa yanzu ƙungiyar ma sun rushe ta dalilan cin rishin cin nasararsu ba wai din Allah suka yi ba ya ishe ka aya tare da aka yi kwana a makka ko ba ka ba jama'ar musulmi waye wakilin musulman na afirka shekh mashi waye wakilin musulman najeriya malam ibrahim shek ibrahim da shek dayar usman bauchi waye limamin najeriya shek ibrahim magari waye ke bada fatawan najeriya al-mufti na najeriya shek sharif sale babu baki zale ko dai duk janawa ne me dalili za mu zo mu ayyana insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu da haka mun kirbin mu mu tsaya gaskiya ko mu yi karatu yanzu kullum muna faɗa lokacin da aka fara wannan tafiya cewa ake wayannan yara ba su yi karatu ba ba su iya komai ba ga shehuna a gabansu ga malamai a gabansu neman kuɗi kai in za ka yi neman kuɗi da gaskiya mai laifi ka samu kuɗin kuma ga gaskiya dan Allah mai laifi ga gaye ga cin abinci ga gida ga mota ga mata kyawawa ga 'ya'ya kyawawa ga kuɗi ga zikirin Allah kuma ga kare gaskiya tsakani da Allah mai laifi wayancan maganganun ba hasada ce kawai na tabbata duk masu wannan surutu ba wanda ce ɗansa ne wannan a ce malam fati ɗansa ne ya faɗi wannan kalmar ƙarya ne ko malam nasu ɗansa ko malam hadi ko malam burhanu ba wanda zai faɗi wannan magana mutum ba ɗansa ba ne a battani ni <laughs> ba a tani gaskiyar magana kenan da haka kuma alhamdulillah wayannan harasa a najeriya a afirka da duniya sun yi birki yanzu na gombe daga kai ke ta kwana kwana nan wallahi tallahi ba allah ke tsoro ba shi ma wannan da ya zo yake ta magana wannan rigimin mai da kansa la sharika lahu fi dini wa duniya wanda yana ga yanzu in yi magana wayon da yake so yin mutanen bauchi ka san shi al'adansa kuwa lokacin da ya karbi khalifancin malam jafar a maiduguri ya dinga rushe malam jafar haka yake mutum ne mai mungun girman kai sai ya ɗebo baton sai rushe ai ya ce mana kaza ce ni malamin hadisi ne jimin shi malamin qur'ani kenan ya dinga rushe shi da ya zo gari nan sai ya samu wanda ya fi shi hauka in zai rushe sai ya sai ya masa markaɗe karshe dole ya haƙura haka yake so to yanzu abin da yake so yana son duk malaman bauchi su dawo aljihunsa ni kullum ba zan fasa ba biyayyar da muke sarakuna ya kamata mu ɗage wannan biyayya tun daga kan mai unguwa har sarkin yanka mu girmama su amma mutum ba izale ne na goyon bayan su unguwa ku taka masa burki dan boko a masa biyayya amma yanzu zai goyi bayan su a kanku a taka masa burki mun gwada mun jarraba mun jarrabin kuma mun yi nasara mai anguwa sai ce ba za a yi mulki anguwan nan ba sai mu ce a kofar gidanka ko gonan gyadanka amma filin wani wallahi baka isa ba da yawa mun samu nasara yan boko da yawa akwai hakimin da ya ce ya ba da doka kasan sa kana sake mulki muka ce bismillah amma za mu auna mu ga sarkin bauchi dai shine ubanka a sarauta ranan bai kace ga gaishe na rasulullahi kai da shi waye gaba sannan kuma idan a gwamnatance ne gwamna baya yakan zo filin maulidi na mawalan mushehu sannan yakan ba da security sannan yakan ba da gudumawa sannan yakan yi speech a matsayin maulidi ya ce a yi maulidi kai ka ce ba za a yi ba ko a yau shugaban kasa ya ba da public holiday muna da shi guda uku idin azumi idin layya sai idin maulidi su kan muke da shi to kai wanne ne ka isa ka hana a ciki shugaban kasa ya ce ayyuka ce ba za a yi ba da mun rubuta wani sai ce ni fa ba ruwa na ba ruwa na sai gudu dama suna mana amfani da gidajen mu ne to Allah ya saka wa mu da alkhairi da aka akar maka Allah zafin ma ni ba ya kasa a ƙara zafi kan zafi wallahi tallahi dalili shine zuwa wannan sunan ahlus sunan nan sai mun hana su faɗi makansu wannan ita ce kawai abin ya kamata yanzu kalman bidi'an nan suke faɗa su ji kalmar mata gagari su faɗi akan mutane kalmar su ahlus sunna mu kwace ta da mata mu ce ka rubuta littafin to aqidatul ash'ariyya da maturidiyya duka mu da ahlus sunna tasawuf duka ahlus sunna ne mazahibu guda 90 din nan suka indira suka zama guda hudu ahlus sunna ne qurra'u ruwatu ahlus sunna ne muhaddithuna ulama'ul kalam lisanul arab duka ahlus sunna ne yau yau shi wai dan ba wahabiyan da in ka tambaye shi to a cikin kashe kashen alfiraqu dalla wanne ne naku zai ce ba ko daya to firaqu ahli sunnati wal jama'ati wanne ne naku babu ko daya aqidan su kenan wallahi ba suna akar makallawa na yi gaskiya haka ne su gaya maka aƙidan su littafin su yanzu aƙidan mu ash'ariya ce su mai nasu jahamiya wani lokaci khawarijawa wani lokaci mutazilawa wani lokaci dahariya duka wannan firqud dala sun wani lokaci su ebo ash'ariyan haka suke da barbar dukan su da haka jama'a mu gode ma Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah kai mu gobe muna nan karfe 8 da rabi insha Allah shi zakin faiba dama ya gunji a daji to ka san dama <laughs> giwa ta kan yi bacci dolenta Allah kuma ya kai muni dai ina goyon bayan wannan tafiya ɗari bisa dubu dubu bisa dubu yau masu zagin nan sun zamo albarkacin wannan harasan suke samu masu yi magana akan addini kuma ba wai rishin kunya bane ba rishin kunya bane tunda wala mushe yace ku ji Allah ya albarka wala mushe wani gidan suka ce mu ji albarka to waye sai ta ga mana burki she ya ce wannan tafiya Allah ya karfafe ku Allah ya taimake ku ku dai ku tsaya kan gaskiya da rishin tsoro ba haka ya faɗa ba to akwai wanda sai zo ce mana wai yin yin yin kaza kaza kaza a ta lokaci kawai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin a zauna kawai zauna kawai ah, shewa ahmad aljajawi wanda ya kamata ranar lahadi kenan randa zai gabatar da lakca shomal ahmad ya kamata kowa ya halatta domin a wannan gurin zaka ji tarihin da wato zaka ji abin da ake cewa kunne ya girma kaka zaka ji abin da ake cewa kunne ya girma kaka kuma zaka ji dalilin shigowan wato waɗanda suke kiran kansu zaka ji wai sunnan nan ma da suke magana ta ma shekara ɗari ma ko tukunna a najeriya irin wannan sunnan tasu to a wai mu ba sa karon kalla ta kadiri dari ai mun ba su da yawa ta ma ma shekara ɗari kuwa zaka ji suwaye suka kawo ta kuma wallahi maganan da zan rufe wata magana da shawul yayi dukkan su ma sun yi hashu ahmad nasir mu gode wa Allah shehu burhanu ma ya ɗauko ta yanzu shehu ahmad ya rufe da ita kun san Allah mu gode wa Allah kun san da yake mu mutanen mu hatta a midiya ba mu fiye bibiyan su da sharri ba ta yanda idan mun ga tintiban su sai ya zamana mun rike tintiban muna yaɗawa mu ba ma wannan mukan ga tuntuban sun da yawa to amma me hikiman dan mutum ya yi tuntube sai ka dauko kana yaɗawa kai ma zaka iya yin wannan tuntuban wannan in ka ga an yi wannan wutan kawai mun ga cewan wato gaskiya ce ake nema a murde mata wuya a kashe ta sai mu kawo mata ɗoki sai ya zamana cewa saboda mu gaskiya a kanta muke ita take mana gata sai mu bata kariya amma dan wai mutum yana kuskure kana irin wannan to amma ku duba yanzu hatta irin su dakta jaki da waɗanda suke duk waɗannan abubuwan in ka je ka bibiya asalinsa za ka ga shi ma dan kungiya ne kungiya ne ta mai da shi abin da ya zamo daga baya ya zo ya bijire mata to yau ni ina da kasussuka na malaman su ɗaya sun fi guda biyar ka zan iya cewa sun kusan goma wanda za ka ji suna fitowa ƙarara suna faɗa munafurci ya ƙare a cikin ahlus sunna yau ahlus sunna su ne tatattun munafukai na ƙarshe ƙarshen nan last dan gidan gumi ya fito can kana neman munafakai ka same su a cikin su salafiyawa to kaga wannan wani fada ne wanda za ce mu ba mu muke yi wa kanmu ba Allah ne yake mana kuma yau ka kaddara da a ce ma har ma ga professor Ibrahim Makar ya gayyace shi a taro sun ya je kwanan nan eh. ya je kuma kaga mu wannan ai muna maraba da shi dan ya ce za a zo a haɗa kai dama mai yawan janul silmi fajna ala wa tawakkal ala ba damuwa in mutum ya ce zai hada kai dan izala ya ce ya gayyace ka wani taron da ka san ba za a je a taba mutuncin annabi a gurin ba ko a taba mutuncin bayan Allah wani abu ne sai ka je ba wani damuwa bane ba wani damuwa bane to amma dai alhamdulillah ku duba yau yadda Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin cikinsu don Allah ya saka mana yanzu kaɗai da jaki da Allah ya tsoro da shi daga cikinsu don Allah da annabi wannan ba karamin alkhairi ne Allah ya yi don ya hutar da idan mu ya sa dukkan wani masoyin manzo Allah ya ji daɗi ba fa yanda zai a cikin su duk yanda kuke gani yana haran sun nan yana kafitare kafan su yana kai musu sara ta gudu dama wallahi tallahi huwa mahsubun minhum a cikin su yake ya gama fadan kungiyan ya gama kaza a dan izalan dai ko ya ki ko ya dan shi da kansa ya fada ya ce ko ni na ce ni ba dan izala bane yace in ka ji yan dariƙa sun ce dan izala ne ni na san ma'anan da suke nufi ina ciki albanin zari haka ya gama guje-gujensa izala ya zage su wata rana sai ka ji in kana neman dan izala sakka same ni haka dai suke suna ciki to kaga wannan ya ishi yan dariƙa abin alfahari ya su ya su suna cinye junansu Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa Allahul mu'minina qital Allah ya isar mana da wannan yakin da haka ya kamata mu yan dariƙa mu gode wa Allah akan haka mu gode wa Allah mu gode wa Allah kuma yadda shi malamu ya faɗa mu tsaya kawai akan gaskiya duk wani abin da muke yi din ba wai fa muna yin shi an biduni izinin bane da izini wallahi da izini da izini na iyayenmu da izini na shehunanmu kaga kuwa ba da abin da aka zo dai ka zo a babin shawari in mun ga ka faɗi daidai mu ɗauka mun ga baka faɗi daidai ba mu ce shaunan mu da iyayen mu sun mana izini mun ajiye ma kayanka ba gaskiya bane to don haka ya kamata mutanenmu mu gode wa Allah mu ƙara tafiya akan haka mu ƙara yi wa Allah godiya kuma dukkan abin da za yi uwa mu kullum abu ɗaya muke faɗa mu ƙara riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu bar manzo Allah duk rintsi duk wuya duk zafi duk sanyi duk tsanani ko me za a yi in ka je ka dawo ka je ka dawo ya zamana kana da wani nukuɗa ƙwaya ɗaya da kake tsayawa akan ta ita ce annabi to in ka riƙe annabi wallahi ba za ka ɓata ba ba za ka bata ba mu rike manzan Allah da haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace a takaice za mu kira a dan uwa daga Libya Zakiru ya zo na minti biyu ya mana zikiri sannan sai mu ba alƙadi ya rufe mana da addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala sai gobe kuma Allah ya kai mu zaki bismillah dawo kusa da show mala Ahmad zauna assalamu alaikum ka rike su a hannunka

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله

الذكر خير أنيس تستريح به فهو الذي بكؤوس babban abokin da zai ɗebe maka kewa fa huwa allazi zikiri ne yake shayar da kai daga gidauniya na soyayyar ubangiji sai sa aka ce a ajib bihim fallahu kana jalisahum yakhtarahum dauman wa yasturu aibahum ka ji mamakin zakirai wato su abokin zaman su fa Allah ne ana jalisu man zakarai haka annabi ya ce abokin zaman mu Allah ne yakhtarahum dauman Allah koyaushe zakirai eh hadisul qudsi eh al hadisul qudsi dauman koyaushe mu Allah yake fara zaba wa yasur aibahum kuma sai Allah ya satirta mana a ya rufe asirin mu kafin ya rufe asirin kowa da zaka ga wani sayin yanzu sai ka ga mutum malam wallahi wani sayin nakan shiga kunci da haka muke yawan zikiri lungu lungu lungu lungu amma abubuwa yanzu sun zo sun abubuwa amma dai in an zo ana yi sai ka ji kana ta wallahi tallahi wallahi in ana zikiri sai ka ji abubuwan wai yadda shi yake kawo cikin albayan wa tabiyin ko yana cewa menene baitin nan da shi yake kawo karon kallawo wanda yake batun a awa kufurun billahi an kala abdun mukhlisan la ilaha illallah aw an istaghfara ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tahmadu uqbahu to Allah tabaraka ta'ala ya bar mu da zikiri Allah ya tashe mu da la ilaha illallah ko kuma ya raya mu da la ilaha illallah ya kashe mu da la ilaha illallah ya tashe mu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaramakumullah aimana azai mana addu'a to wai alkali ya ce kun san manyan mutane akaramakumullah <laughs> chai fatiha da fatiha da ayatul kursi da lilafi da salatul fati eh, maganin mayu لله رب الحمد لله رب العالمين الله لا اله الا هو لا تاخذ سنه ولا نوم لا من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يجوز وقال علي العظيم لا لا لا لا رب لا لا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم امين اكرمك الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم